بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم masu kallon gidan talabijin na hausa bakwai tare kuma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu da fatan cewa kowa da kowa yana nan cikin koshin lafiya a wannan rana ta juma'a da babbar rana ko wanda rana ce babba ta musulmai a duk duniya baki da da fatan cewa kuma kuna gaman akwatin talabijin naku domin kallon shirye-shiryen da muke kawo muku da gidan wakili mai albarka na faɗakarwa addinin musulunci wanda ni Muhammad Awal Garba ta da bakana ake muke farin cikin sake sa da ku a daidai wannan lokaci muka saba kawo muku a kowace ranar Juma'a sai dai kamar da ku sani yau za mu mukabala ce tsakanin shugaban wato dariƙar nan na shi'a na kasar kamaru wato sheikh abdulkamil abbas da kuma sheikh malam musa isu asadu sunna na can kasar tarayyar najeriya wanda ke kafa a can birnin kaduna ta tarayyar najeriya kuma insha allah za mu tattaura ne akan matsayin sahabai a cikin addinin musulunci za su yi bayani filla-filla sai dai ka'idodin da muka kafa wa dukkan manyan malaman guda biyu insha allah kowanne zai minti goma sha biyar biyar Ah, bayan minti goma sha biyar biyar kuma za su dawo su sake bayani na minti goma sha biyar biyar ah, a da minti talatin talatin kowa kenan ah, kana za mu koma kuma mu ji ra'ayin masu sauran wanda suka turo mana da sakonni kai tsaye insha Allah za mu saka muryar su domin sun wasu a lokacin bakin su haka za kuma za mu sake koma kuma kowa ya magana na mintuna goma goma inda halin kuma kara lokaci to darakta na ne yana kallo idan ya ci a kara sai a ci gaba da kari idan kuma bai ce ba sai mu dakatar da shirin namu a daidai wannan lokacin insha Allah idan mai kowa mai koma ya yarda sai yi dai tunda wancan karan mun fara da zauren mu na da muke ciki a nan kasar kamaru a yanzu dai zan fara da shi shek malam musa yusuf asadu sunna na can birnin kaduna tarayyar najeriya assalamu alaikum shek malam musa yusuf asadu sunna da fatan kayan lafiya ya iyalai ya kuma aka yi sallan juma'a yau ya kuma aka da jama'a wallahi alhamdulillah zama da Allah a wannan zaure kuma muna tare da Sheikh Abdul Kamil Abbas shi ma yana tare da mu Allah shiga wata malam barka da zuwa barka da da fatan kaya lafiya ya juma'a ya kuma jama'a lafiya lauka to madalla a burkuje yanzu za mu sake kuma wancan ɗaya zauren namu da ke can kasar Najeriya a birnin Kaduna Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna a matsayin sahabbai a cikin addinin musulunci me za ka faɗa akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yanzu haka ake magana a kansu su ne wadda suka gaji annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kan tabbatar da koya da addinin musulunci bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala dan iya farawa bismillah أعوذ billahi minash shaitani الرجيم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 kowace kalma a lugar larabci malamai suna iya barinta da ma'anarta ta shari'a sannan kuma suna iya ɗaukar ta su bata wata ma'ana wato da ma'anarta ta lugar larabci sannan suna iya ɗaukar su bata ma'anar da ba ma'anar da ka sani a lugar larabci take nufi ba zan iya ba da misali ƙwaya ɗaya a cikin alƙur'ani a suratul isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa abubuwa marasa kyau tun daga la da ja'al Allah ilahan akhar fa taqa'u da mazmuman makhzula ya zo wa qadara ka Allah ta ta'budu illa iyahu wa bil walidayni ihsana har Allah madaukakin sarki yana ta faɗar abubuwa yana cewa la ta ja'al yadaka magalulatan ila qulbika ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقف ما ليس لك به علم duka wannan hanawa Allah yake sai ya ce wala tamshi fil ardi marahan kada kai tafiya a doron ƙasa kana takama innaka lan takhriq al arda wa lan tabluga al jibala tula da ya gama sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga kalman waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa yace abin mummunan abu ne sannan makaruhi ne idan malaman fiqh suka ce maka makaruhi ba wannan kalmar da Allah ya faɗa a nan gurin ba a'a suna faɗar makaruhi da ɗaya kishiyar tun da muna da abubuwa wanda suke addini akwai wajibi akwai wato haram sannan akwai mustahabbi akwai makaruhi wanda in suka faɗi kalmar makaruhi ba wannan suke nufi ba da aka kalmar sahabi a yaren larabci kalma ce da take da ma'ana sannan kuma malaman shari'ar musulunci suka ɗauke ta suka ba ta ma'anar da ba tana nufin wancan ma'anar ta yaren ta na larabci ba da aka sahabi lugatan ne nisbatan ila sahib shi yasa za ka ga suka faɗa suka ce tana da ma'anoni da yawa wanda gabaki baki ɗayanta ta duru haulal mulazamatu walin iyali? inda da lokaci maka koma a ƙwar'ani za ka ga cewa kalmar sahabi a ƙur'ani ita kanta kaɗai tana ɗaukan wajen ma'ana ya kai guda tara amma malamai na musulunci me yasa suke kawo ta'arifin abu suka ce dan ya zamanto an ya kona jami'an mani'an ya zamanto ya tattaro abin da ake so sannan ya hana wani abu wanda ba shi ba ba zai shiga ma in mun ɗauki kalmar ƙur'ani misali tana da ma'ana a yaren larabci sannan tana da ma'ana a wajen malaman shari'ar da sai idan abu ya tattara wannan ne sannan ake ce mata alƙur'ani don haka idan an ce sahabi a wajen malaman shari'ar musulunci suna nufin shine mallakiyar nabiya duk mutumin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minan bihi yayi imani da annabin wa mata alal islam ya mutu akan musulunci wannan shi ake ce masa sahabi kamar yadda wannan ta'arifin ya zo cikin littafin al'isaba na ibn hajar a mujalladi na shafi na goma ina ganin akwai littafin miqyasul hidaya na abdullahi mamakani littafin yan shi'a ne shi ma haka ya kawo wannan ta'arifin idan mun yadda da cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan imani shine sahabi to akan wannan za mu yi magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi mutumin da yake yana da alhasanatu galabat ala atihi yana da abubuwa masu kyau da sirrin da abubuwan sama da sa-kyau to wannan mutumin ko an ki ko an so adili ne bisa ga ƙa'idar da Allah ya ɗora mu a Qur'ani a suratu Hud aya ta 114 Allah ya ce mana wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layli sai innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lil dhakirina kaga innal hasanati abubuwa masu kyau yudhibna sayyiati suna tafiyar da abubuwa marasa kyau Allah ya ce zalika dhikra lil zakirina sannan duk abin da za a kawo yanzu a ce wani sahabi yayi a kawo shi duk abin da za a kawo bai fita daga ɗayan biyu ko dai laifin yayi ma Allah ne ko kuma laifin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan laifin Allah yi wa ko laifin manzon Allah manzon Allah yi wa laifin menene matsayinsa wannan yana cire shi daga da'irar imani da mayar da shi munafiki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka fara yin imani da shi da haka za mu ga a ƙarshen suratul baqara da Allah zai yi muƙaranan imani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amanar rasulu manzo ya yi imani bima unzila ilaihi min rabbihi sai ya ce wal mu'minuna wayannan mu'minan da suka fara yin imani ba ni ba ne ba malam abdulkamil ba ne ba malaman shi ba ne ba iyayena ba ne ba iyayen shi ba ne a'a in kana so ka gane haka ka tafi suratul amfali a ƙarshenta wa'annan muminan Allah ya kasa su gida biyu akwai muhajir akwai ansa Allah ya ce na amanu wanda suka yi imani sai ya ce wa hajaru suka yi hijira sannan wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan addinin Allah ya ɗaga, wanda waannan bangaren muhajir kenan sai ya ce na awaw wa nasahu waɗanda suka tattaro annabi suka taimake shi ana nufin mutanen madina ansaru sai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan mutanen su ne masu imani ta gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce al'ummar da Allah ya ɗauko ta ya ɗaura ta a matsayin ma'aunin da ya ce idan muka yi imanin irin imanin su mun samu shirya idan ko muka karkace to an samu matsala in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa mana a suratul baqara bayan da ya kawo rikici tsakanin yahudu da nasara wayannan kowa ya ce yana kan daidai da Allah ya gama sai ya ce musu fa'in amanu bi mislima amantu bihi ta da idan kuka yi irin imanin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama suka yi to kun samu shiriya menene dalilin da yasa na fara kawo imani saboda imani ita ce igiya ta farko da take hada bawa da Allah wajen alaƙa? idan ka sake tafiya suratu ali imran a ƙarshen ta za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa rabbana in wato inna na sami ina munadiyan Allah mun ji wani mai kira wanda ya fara kira zuwa ga addinin musulunci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yunadi imani yana kira a zo ayi imani an aminu bi rabbikum fa amanna mu kuma sai muka yi imani wanda suka yi imanin nan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa in ka tafi suratul fathi da surar da ta biyo bayan ta suratul hujurati ka ga a suratul fathi Allah da yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara malan ya san ba ni bane ba shi bane babu wani malami nashi a duniya da yawa annabi ba karkashin bishiya sannan idan munafukai ne Allah sai ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu da aka fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qarima a cikin surar Allah bai gama ba yace iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata jahiliya. fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina kaga sai ya saukar da natsuwa akan annabinsa da mu'minai sai ya ce wa alzamahum kalimata taqwa ya lizumta musu kalmar tsoron Allah wa kanu a haƙƙa biha su suka cancance ta wa ahalaha kuma su ne ma'abuta ita wa kana Allahu bi kulli shay'in alima sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana a suratul hujurati yace musu wa alamu ku sani anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ya ƙawata imanin a zukatanku wa Raha, ilaykum al-kufra Allah yake muku shi duk da na san a cikin tafsirin su malam Abdul Kamil suna fassara Allah ya yake muku shi suna fassara Abubakar ake nufi wal kufra a wal fusuka sai su fassara shi da Umar wal isyana sai su fassara shi da Usman amma ba yanda za a yi mumini ya yadda da wannan fassaran dan canja wa Qur'ani akala ne Allah ya ce ulaika humur rashiduna waɗannan mutanen su ne shiryayyu sannan ya ce fadlan min Allah wa ni'ima falala ce daga wajen Allah da ni'imarsa wallahu aliman hakim ayoyin da suke magana akan matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da darajar su ana nan da ainihin wato yawa dan haka a ina ne a musulunci aka ce wai sharaɗin ka zamanto adali sai in baka yin kuskure akwai na san ta'arifi na wanda kotu suka yi cikin a tuhufatul hukami al'adilu man yastalibul kaba'ira wa yattaqi fi ghalibis saga'ira wannan ta'arifi ne na kotu dan haka sahabban annabi sun fi ƙarfin wani mutum shi zai zauna ya ce wai mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne a'a da ta'adili ne na Allah shi yasa zaka ga duk dawa'idi da malamai suka kafa na aljarhu wa ta'dil a gane mutum mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne wannan ƙa'idodin ba sa aiki akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su yi aiki akan waɗanda suka zo bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka wannan yana da kyau al'umma ta fahimci wannan ta gane wannan dama ko da Allah ya aiko annaba a cikinsu suna kan abin da yake na ba daidai ba ne da nassin ƙur'ani annabi ya zo ne ya dinga masa tarbiyya ya mayar da su mutanen kirki a wajen mayar da su mutanen kirki ana samun matsala ta yau da kullum wata ƙa'ida Allah maɗaukakin sarki ya ɗora al'ummar musulmi a kanta wajen ya za mu yi mu'amala da sahabban annabi da haka sai sa ta maga da na san lokaci ya kusa cika suratul ainihin wato alhashiri Allah ya kasa mutanen duniya gida biyar yanzu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce akwai alam ko suratul hadidi baka ga waɗanda suka yi munafunci ba a suratul mujadala kai alam tara ila alladhina nafaqu Allah subhanahu wata'ala yace baka ga waɗanda suka yi munafunci ba to kafin ya faɗi waɗanda suka yi munafunci Allah sai da ya faɗi bangare na muhajir yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون wa من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون bangaren muhajir suna zaune gaban annabi annabi Allah ya nuna sai ce ga sunan su ne masu gaskiya ansar kuma Allah ya faɗi cewa a ƙarshen ayan ula'ika fa ula'ika humul muflihun wa'annan su ne masu samun babban rabo da ya gama sai ya zo ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan wa'ancan mutanen da ni da dukkan kowa ya zo bayan su ne aikin da Allah ya sa ne ya sa ka shine yaquluna rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mu sanin wale ikhwanan alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma wayannan yan uwanmu da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim na san ba wani mutum da zai iya daga hannun shi ya ce yana cikin muhajir yanzu ba kuma wanda zai iya cewa yana cikin ansa idan baka ciki dole ya zama kana cikin walladina taba walladina ja'u min dai, to kai da ka zo bayan su aikin da Allah ya sa ni ya sa ka ka neman makan ka gafara ka nemi Allah ya musu gafara kuma ka roƙi Allah kada ya sa kiyayya a zuciyarka akan waɗannan masu imani in baka cikin muhajir baka cikin ansa to dole sai dai ya zamanto kana daga cikin kodai dan bangare biyu alamtar ilal ladina nafaq ga waɗanda suka yi munafunci ba ya ƙulu na ikwanihim alladhina kafaru min ahalar kitabi ko mutum ya zama munafiki ɗari bisa ɗari ko ya zama kafiri ko ya zama kafirin da yake da alaka da yahudu ko nasara ko mushrikai babu sama da wannan wallahi saboda haka wannan magana ta cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne da ba su kariya ba mu muka fara ba Allah subhanahu wata'ala shi ya fara da kansa a cikin alkur'ani kuma idan bukata ta kama mu kawo gurin za mu ainihin wato kawo gurin da izinin Allah wannan muqaddima ne da izinin Allah ban sani ba lokaci ya yi ko da sauran mintuna sauran ka minti biyu to a daga ƙarshe kamar yadda na faɗa tun na saura minti biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen kirki sannan munafukai daban sahabbai daban munafiki bai ma zama musulmi ba da nassin qur'ani ballantana ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul munafiquna ta riga ta bambanta su cewa zalika bi annahum amanu sun yi imani a ina a baki munafikai kenan sun makabaru sannan suka kafirce a ina a zuciya Allah ya ƙara faɗa a suratu Ali Imran ya ce ya na bi alsinatihim ma laysa suna faɗar abu a bakinsu wanda ba shi bane a zuciyarsu asan alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa zai ga cewa a ƙur'ani duk inda kaga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci munafukai a ƙur'ani to sura ce ta madina idan ka cire sura kwaya ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kalmar munafukai a cikin alkur'ani a gurare daban-daban wanda ya kai waje har waje talatin da wajen biyar amma duk inda kaga Allah ya ambaci munafukai talatin da shida in ka cire sura ɗaya suratul ankabuti duk inda kaga Allah ya ambaci munafukai a Qur'ani to a Madina ne ba a Makka bane akwai kuma dalilan da suka haifar da munafunci da haka munafikai daban Qur'ani ya bambanta su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ku bari ku gani in malam zai kawo aya ko hadisi za ku ga zai yi kokarin kawo ayar da take magana ne kan munafukai ko hadisi da lafta akan mala lokaci yayi lokacin ka ya cika mala lokacin ka ya cika mala lokacin ka ba komai bismillah ya fara to madalla yanzu kuma za mu dawo mu dauki Sheikh Malam Abdul Kamil Abbas a shugaban shi'a na kasar jamhuriyar Kamaru wanda shi ma zai kawo bayani mintuna goma sha biyar kafin kuma mu sake komawa can kasar tarayyar Najeriya. Allah shiga wata malam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا وعظيمنا وسر وجودنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mun gode da Allah da ya haɗa mu a wannan waje na karo na biyu a kan wannan maudu'i mai amfani shine adalatu sahaba me maudu'i maudu'in yake da amfani yake da asasi domin fahimtan shi yana taimakawa a fahimtan addinin musulunci tunda waɗanda suka kawo addinin musulunci wato suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda daga gare su aka samu addini aka ruwaito a karantarwar manzon Allah mutane ne masu mahimmanci sosai a cikin addinin musulunci saboda haka magana a kansu a faransance ban shina hausa ba tabu ba ne wato ba mummunan abu ba ne yawa hmm. kuma a tarifin da aka yi malamai suke yi a kan sahabi malamin nan ya gabata ya yi bayani a kai kuma shine akan cewa waɗanda suka zauna suka ga annabi suka musulunta suna nan musulmai sun ga annabi sun zauna an samu dai wayansu ikhtilafi wayansu suka ce she in sun ruwaito hadisi daga cikin malamai kuma sun yi yaƙi wayansu suka ce a ah, duk wanda ya ga annabi ko da so ɗaya ne kai ko da minti guda ne ya zama sahabi to akan wannan tarifi in bukhari shi kan shi wannan tarifin yake rikewa haka kuma ibnu hajar askalani da da yawan malamai daga cikin malaman sunna da shi'a ma to amma a inda ake hada pedal wato a inda so da yawa ake mugalata shine kamar da malamin nan ya gabata ya gabatar na san dama bere wuce haka ba cewa gabaki ɗayan sunan gabaki ɗayan sunan adilai ne ɗazu ya yi magana yake cewa a ah, adalci ba wai ana nufi ba za su yi eh, ma'anan adalci haka ya ce ma'anan adalci wato ana nufi aikinsu mai kyau ya fi yawa fiye da aikinsu mara kyau ban san aina ya samo wannan ta'arifin ba kilan ya dawo ya gaya mana amma a tarifin da malamanku suka yi kaman babban malaminku da kuka san shi ibnu hajar askalani a cikin littafin shi da ake kira nuzhatun nazar fi taudihin eh, nukhbatul fika a cikin shafi ta hamsin da takwas ya yi bayani akan sahabai ya kawo akan adala ya bayani akan me ake nufi da adala yake abin da ake nufi da, da adala yake cewa na farko malaka ce ban shi na da hausa malaka e, abu ne da mutum yake da shi abin da ya mallaka o oh, oh, wato abu ne da wato in zai bayanin malaka abu ne da ya zama ma eh, wato daga abu ne ɗabi'a ka yi shi har ya zama majiki jiki eh, ya ce wata malaka ce wanda wannan malaka yana sa ka guje da shirka ka guje da fusuka wato munanan abubuwa ka guje da bid'a haka shi ya yi tarifin mai ake nufi da adil to in mun dawo yanzu wannan maganan da yi akan sahabai tarifin da yi akan na adala shan mu zo mu dawo yanzu kan kur'ani da sahabai me na da kur'ani da sahabai a maganan malamin nan ya nuna duk sahabai gabaki ɗayansu mutane ne adilai mutane ne daidai to in muka dawo shin kur'ani da yi magana akan a zamanin su aka saukar da qur'ani ku taimaka farkon wanda qur'ani ya fara yi mawa magana kafin maganan qur'ani ya zama namu su ne sahabai in muka koma a wannan za mu lura cewa qur'ani ya kasa sahabai a kashi uku da akwai mumunai da malamin nan shi kawo ayoyin da yake magana mummunan cikin su she ce duka ne da kwai waɗanda suke da cuta a zuci da kwai kuma munafukai cuta wani iri kamar da Kur'ani ya faɗa allazina fi qulubihim marab wa'annan masu cuta a zuci me ake nufi wato suna da wani gilli ba zo kan ma munafinci ba ba zo kan munafinci ba wato akwai abin da yake damun su akan risala domin in mun dawo shi da kanshi yi maganan cewa duk ayoyin da yake magana akan munafukai ayoyi ne ta madina na, dafa masa haka ne to amma ayoyin da take magana akwai masu ciwo a zuci da ayoyi da yawa da yake magana daga cikin wanda suke nan da shi akwai masu ciwo a zuci mm. wannan ai amma makama ayoyin suka sauka me ake nufi a ka an samu masu ciwo a zuci a fasar ta ciwon kowane fasara amma ba siffa ba ne mai kyau inda Kur'ani yake maganan masu ciwo a zuci. Ba ba. Eh ba in aka yi maganan da in aka riga aka ce maganan suna da ciwo a zuci kasancewa ba abu ko a Hausance eh. a ce a bar wannan shi yana da wani abu a zuciya. Hmm. Kasancewa ba ba ba mutum bane da yake naka. To wannan ayoyin da suke magana zaka lura cewa ayoyin in a maka domin maganan munafinci a lokacin bai taso ba tun da musulunci baya da karfi har ya sa an kori annabi daga maka mhm. amma a yaushe ne maganan munafinci ya taso lokacin da musulunci ya yi karfi a madina ba inda za yi annabi maganan shi ita ake uh, aikatawa to anan magana ya soma na munafukai kuma wa'annan munafukan kamar da mala yake so ya cire su a cikin lahin sahabai in aka koma duk tarifin da aka yi na sahabai yana sha su amma ina da ni lokaci insha in aka koma akan magana da aka yi ayoyi akan sahabai afwan malam tazuma ya kawo ni aya shi kuma gashi Allah ya da ni da ayan ana yake cewa كنتم آآ آآ كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة ما لم هكنا فدا kuma ka bannin yi magana ina magana malam bashi ya yi magana kayi yi wannan wancan karo na dinga yi ma shiru me sa kasan na yi ma shiru domin aikin wannan ne bai ma magana ba ba aiki na bane gaskiya ne gaskiya ne afwan Allah shi ka ta bada kai afwan shikenan ba komai yawa ni za tambaya afuwa muna tafiya hmm. akan wannan eh, abinda malam ya so faɗi a kai ya rubuto ayoyin in anan wanda in mun koma mun ga ayoyin da suke maganan yake maganan sahabai da ya sa sahabai akan asnafi guda uku wato me a cikinsu akwai mumunai ƙur'ani ya yi mun maganan waɗannan. wanda a cikinsu akwai masu cuta a zuci wannan kuma ayoyin da suke magana masu cuta a zuci na kuma tunatar da haka ne tukunna a ayoyin madina kamar da shi ma ya faɗa a nan aka so samun ayoyin da yake magana munafukai jimillan magana shine me shine cewa daga cikin sahabai ba yi adalci ba ba addini in aka ce gabaki ɗayansu nan odol me ake nufi da su da wannan kalma ma'anan wannan kalma cewa adilai ne kowanne su za mu iya ɗauka a wajen shi karantarwan shi karantarwa ne in kuma ba haka ake nufi ba to menene adalci in a ciki in kuma aka ce mun tafi akan karantarwan za mu ɗauki addini a wajensu su sahabai ayoyi da yawa da za mu duba mu gani insha allahu ko kuma magana na ta biyu za mu ga cewa ayoyi da yawa ba yaba sahabai yake jimilla ga baki ɗaya ba kai ayoyin da malam ma ya kawo akan sahabai yake magana cewa kan sahabai ne domin ta yi magana imani in aka tafi akan tasnifin da muka yi na farko cewa sun kasu kashi uku duk ayoyin da ta yi magana akan mumunai daga ciki yana nufi da akan imani da mumunai yana nufin wa'annan ne haka kuma ayoyin da ta yi magana akan masu cuta a zuci suna nan da suma a wajensu ayoyin da ta yi magana munafukai suna nan suma a wajensu saboda haka mugalata ne ko kuma karantarwa ne na banu umayya na cewa duk wani inda sahabi ne adili a su akwai adilai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

dawo nan mu muna cikin magana akan asnafin sahabai ayan nan yake cewa wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون كلين دا آية يكي رباوا والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أولا yana daga cikin da kuma in kuma muka dawa kan maganar madina yake cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum sun summa yuradduna ila azabin azim da aya take maganan cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafikun wa min ahli al-madina saboda Allah wa aya take nufi aya na nufi kafuran da basu basu karfi addini bane ko kuma Allah na nufin wa'annan daga cikin sahabai wa min haulakum min al'arabi babu shakka Allah na annabi magana ne yana nufin waɗanda suke nan tashi saboda haka kuma za mu lura cewa ayan nan ta yi munu maganan akwai masu cuta a zuci domin magana na dama a nan ne na son kawo kashin sahabai iri uku akwai mumunai akwai masu cuta a zuci akwai kuma munafukai mumunai nan su ne wanne su ne wanda in aya ta zo tana maganan akan imanin sahabai su wannan take nufi kamar da in aya ta zo tana zammin sahabai akwai ayoyi haka za mu zo mu gan shi Allahu yana nufin wa'ancan ne masu cuta a zuci ko kuma munafukai kamar da ma a alkur'ani akwai ayoyi bawahan wanda yake nuni wannan aka ce muka zo a nan afuwan eh? ya kulu na so in kawo maganan mufassirai don minti ɗaya kawai malam yanzu muka so ba fa afuwan kana da wani minti goma sha biyar eh maganan wani babban malamin sunna nake so in kawo akan wannan nake neman maganan shi da na rubuto akan maganan da na yi yanzu shin yana eh, eh, eh, ya goyi bayan shi ko bai goyi bayan shi ba afwan afwan afwan wani kar mu shiga na sauranka giga goma talatin saurana sa sakon talatin ba laifi zan dawo da shi kafin mu dawo eh, magana zan fitar da shi eh, lokacin ka cikin yin sun ka dawo ka dauko ayar ba laifi ba laifi to madalla a ah, sheik musa yusuf asari suna a can kaduna tare da najeriya yanzu mun dawo gare ka zan yi minti goma ne ko sha biyar sha biyar kai shi cip a bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabi a yan uwa waɗanda suke saurare na a daidai wannan lokaci maganar da malam ya kawo wajen abin da ya shafi adala a cikin nukubatun fikir na al'imam ibn hajar al-asqalani Ah, al'imam da hamsin da biyu shi inda da ka kawo maganarsa a cikin nukubatar fikir wajen ta'arifi na ah, al'adil shi ne kuma wato shi ne kuma wanda ya kawo magana cewa wato adali ko Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya imani da shi ya mutu yana kan imani ina ganin idan masu saurare suka riga suka fahimci wannan cewa sahabi shine wanda ya haɗu da annabi ya imani da annabin ya mutu yana kan imani maganan cewa ya yi wani abu na ba daidai ba ko ba daidai ne ko ba daidai ba ne ba ita ake ba shin idan an samu wani ya yi kuskure wannan kuskure tana lalata sa da Allah wajen fita daga sahabi na annabi da wannan ma'anar da muke magana ko ko ba ita muke magana ba wannan shine abu na farko da nake so in ce abu na biyu kamar yadda na faɗa na ce dukkan littattafan aljarhu wa ta'adil idan ka karanta za ka ga abin da duk za ka ci karo da shi na wata ƙa'ida da ake ƙoƙarin kawowa don tantance mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba to tana aiki ne ga waɗanda suke wato sunewa tana aiki ne ga waɗanda suke suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in malam ya sake komawa cikin nukubatul fikir din zai gani ya faɗa ya ce summal isnadu in ma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wa sallama tasrihan aw hukuman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi a ƙarƙashin nan ne ibn hajar ya kawo aw ila as-sahabi kadhalika sai ya ce huwa mallakiyan nabi sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata alal islam sai ya ce walau takallalat riddatuhu ko da ma a ce sahabi ya shiga addinin musulunci ya dawo ya lidda in dai kafin ya bar duniya ya dawo ya gyara ya ce wannan ba matsala ba ne ya ce fil asahi cikin maganganu malamai wanda yake shine mafi inganci sannan da ya kaɗan ya kawo maganan tabi'i ko mallaki ya sahabi ya kazalika shine wanda ya haɗu da sa ainihin wato a sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayar da malam yake so ya kawo ɗazu ayar la illam yantahi ayar da malam yake so ya kawo kalman almarda ko almardu a qur'ani wannan kalma ta almarda a qur'ani ko almardu idan ka ɗauki madudinta gabaki ɗaya a ƙur'ani kalman mardun a ƙur'ani ya zo waje goma sha biyu yayin da kalman mardan ya zo waje ɗaya kalman maridan ya zo sau biyu kalmar marda da aliful maksura ya zo waje biyar a ƙur'ani kamar yadda na faɗa ayat da ya kawo cikin suratul mudassir Allah yana magana ne akan kafiran makka ya ce alaihatis ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu imana wa la yartaba alladina fi wa la yartaba alladina utul kitaba والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض كمن يدعى والكافرون أتكم كلب إن أزوى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا يوا بهذا مثلا يوا ذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر gaba Allah ya ce kalla wal kamar yadda na faɗa na ce ayan alƙur'ani Allah ya amfani da kalmar munafukai a Qur'ani waje ɗaya har talatin da shida amma idan ka ɗauke waje ɗaya ne kaɗai Allah ya ambace shi a sura ta makka ita ce suratul ankabuti haka yanzu wannan kalmar ta almarda da maridan da almaridu duk in zaka zagaya a ƙur'ani <laughs> zaka ga babu inda Allah ya ambace ta a cikin surorin makka ina kyautata zato sai a wannan surar ita kaɗai wacce wannan sura wannan sura suratul mudaththir a nan ne kadai inda Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar maridu to su wane to makka ake nufi to su wane ne suratul baqara da yace fi qulubihim maradu kai hakuri ai da zaka ce kan sa maka baki kai kana so ka fada wa duniya cewa masu rashin lafiyan a zuciyarsa Abubakar da Umar ne ban faɗa ba ba ni na faɗa ba kai ka faɗa su ne masu rashin lafiya a'a ka yi haƙuri abin da kake so ka zo o'o ya oh, oh, zai faɗi abin da ban faɗa ba o'o oh, ba ne na faɗa ba wannan ba adalci ba ne abin da na faɗa za ka faɗa abin da na faɗa za ka faɗa kai ta wannan wancan karo abin da ban faɗa ba ba za ka faɗi ba ka san zuciya na ba in ka tafi suratul ma'ida a suratul baqara aya ta goma haka za ka gani Allah ya ambata kalmar maradu. a suratul ma'ida aya ta hamsin da biyu ya ce fatarar lazina fi qulubihim mardun aya ce madaniya a suratul anfali والذين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض آية ta Madina sura ce ta Madina in ka tafi suratul Tauba wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsin wa matuhum kafiruna aya ta biyar suratul Tauba ce idan ka tafi suratul Hajji ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد سورة مدنية إذا كتب سورة النور أفي قلوبهم مرض سورة مدنية إذا كتب سورة الأعزاب آية تشابي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض آية سورة مدنية سورة الأعزاب إن كتارة فيها آية 32 wato ya nisa annabi fala takhda'na bil qawli har zuwa fa yadma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa in ka sake tafiya a suratul ahzab din la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal mudfifuna fil madina ita ma ka suratul ahzab sura ce madaniya suratu muhammad ma haka da Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض sannan haka za ka ga ya ƙara faɗa masu ballazi na fi ƙulubin matun Allah yin kuri Allah a hu sannan duka ɗin ka haɗa wannan guri ɗaya ne kaɗai Allah ambaci su ya ambaci mardun a sura ta makka kamar yadda ya ambaci kalmar nifaƙa a sura ta makka suratul ankabuti dan me dan dama alƙur'ani suransa ko dai makkiyatun ne ko madaniyatun wannan ishara ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai bar makka zai tafi madina a can matsalar munafunci za ta taso a garin madina Allah madaukakin sarki da ya tashi a suratul tauba aya ta ɗari daidai ya ce mana wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أرادوا عنه ina so idan malam ya dawo cikin muhajir wanda suka hijira tare da annabi na kusa-kusa da shi irin su abubakar umar usman kunan awwalu ne ya faɗa mana mutum biyar wa'anda wannan ayan wallazina fi qulubihim mardun ta shafa wanda zamu gane cewa lalle marasa lafiya ne wannan shine abin da nake so in faɗa a kansa ayar da ya kawo a cikin suratul tauba wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina ai sai da Allah ya gama faɗar wannan ayan ne sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa mimman haulakum sai da ya faɗi sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ladina اتبعوهم bi رضي radiyallahu anhu sannan ya ce wa man haulakum min al-arabi to suwa Allah yake ah, nufi ah, ah. o'o oh, oh, domin mutane su fahimta wato a ayan wa Allah yake nufi rubuce wajen okay okay afwan afwan afwan afwan daga cikin waɗanda suke zagaye da ku mutanen ƙauye Allah ya ce munafiquna akwai munafikai sai ya ce wa min ahlil madina a cikin wanda suke zaune a madina akwai waɗanda Allah ya ce maradu alal nifaqi sun kware sun goge akan munafincin da la ta'lamuhum ba za ma ku san su ba Allah ya ce nahnu na'lamuhum mu ne muka san su sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim wannan maganar dama da na faɗa na ce ayoyin da za ka kawo yayin da muke magana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ka ɗora akan sahabbai za ka ga ayoyin za zaka kawo ita kuma suratun tauba idan ka bibiye ta ka ga Allah yana raba maka tsakanin su sahabban wanda suka yi imani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka ainihin wato munafukan ne ka za zaka ga a baya Allah da ya faɗa ya ce wal da wal mu'minatu ba'duhum ya ba'd sai ce ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim sai ce wa'ada Allahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha da ya gama sai ya zo yayi maganan kuma munafikai akan su sai ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd kaga munafikai sai da ya fara maganar su sannan ya zo yi magana akan abin da ya shafi muminai waɗanda suke da haka abin da muke cewa mutane sahabin annabi da ma'anar wanda ya yi imani da shi wanda ba ne ba ƙur'ani ne ya faɗi cewa waɗannan mutanen ba su da imani Allah ya ce ya halifuna na billahi ma ƙalu suna rantsuwa da Allah akan abin da suka faɗa wala qalqalu kalimatan kufri sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wayannan munafikan ne Allah ta'ala yake wa minhum man ahada Allah wayannan munafikan ne Allah yake fa aqabahum nifaqan fi qulubihim wannan munafincin da Allah ya biyar a zuciyarsu shine Allah madaukakin sarki a wani gurin sai ya ce fi qulubihim maradun fa zadahum marda dama a zuciyarsa akwai rashin lafiya na munafunci sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu munafunci ya ƙara musu rashin lafiya ta munafunci a suratul mujadala Allah madaukakin sarki ya raba tsakanin waɗannan da waɗannan yace ba sa cikin ku sannan ba sa cikin waɗancan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace alam tara ilal ladina tawallaw qauman baka ga mutanen da suka jibinci wasu mutane ba gadiballahu alaihim wanda Allah ya yi fushi da su sai ce ma minkum su ba sa cikin ku wala ba sa cikin wa'ancan sai wa na alal kadibi wa hum alamu kaga Allah ne da kansa ya ce ba sa cikin su in dai ta bangaren imani ne amma wajen zama a gari ɗaya, suna tare da shi su shine wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina amma wajen imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa tare da shi shi yasa Allah ya bambanta da haka hatta maganar zagin sahabbai fa da aka fara yi wanda suka fara zagin sahabbai a Madina wayannan munafikan su suka fara zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina ga Qur'ani yana ce mana wa idza qila lahum in an ce wa usu aminu kama amanan nasu ku zo ku imani kamar yadda mutane suka imani wanda sahabban annabi ake nufi qalu sai su ce an uminu kama amana sufaha'u yaya za a yi imani kamar yadda wawaye suka imani Allah ya ce ala innahum hum sufaha walakin la ya'lam idan yanzu mun samu wani aqidar sa shine zagin sahabbai kan aqidar wa yake aqidar wa'annan munafikan da suka fara zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan aqidar take yake kuma Allah ya ƙara faɗa mana a suratul munafiquna cewa lallai ga abin da suka faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su waɗancan muminan da mu muke kira sahabbai Allah ya faɗa ya ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu su suke cewa ku taimaka wanda ke gaban annabi a ciyar da su har sai sun ji wahala sun waɗe Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun sai ya ce ya kuluna suna cewa la'in ana ilal madinati wallahi idan muka dawo cikin garin madina bayan an fita suka ce la yukuri jannal a azumin al'azal suwa suke kira kaskantattu wai sahabban manzan Allah ne kaskantattu suwa suke kira su ne al'azu su ne su sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina amma walakin da munafiqina la ya'lamuna kaga izza ta Allah ce sannan ta manzan Allah sannan ta mumine muminan da ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba ko ya gamsu ko bai gamsu wa ala asihim shugabansu shine abubakar sannan umar yana cikinsu sannan usman yana cikinsu shi yasa Allah sai ya ce walakin nan munafiqina la ya'lamuna munafiqai ba su sani bane da haka asalin aqidar zagi sahabban annabi a madina ta fara kuma munafukai ne suka fara ta duk wanda ka gan shi aƙidarsa shine ta zagin sahabban to wayancan munafukan da suka dasa aƙidar zagin sahabban annabi daga inda suka tsaya daga nan ya ɗora da haka muna faɗawa mutane da ta'abirin ƙur'ani munafukai daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban dan munafiki bai ma zama musulmi ba in na koma suratul tauba inda lokaci zan kawo maka ayoyi da ƙur'ani ya ci munafukai ba su ma zama musulmai ba kafirai ne da wanda bai ma zama musulmi ba ya za ka zo kuma ka ce shi ne sahabi na manzan Allah da lokacin ka yi da lokacin ka yi sallama wannan shi ne da saboda haka na daya mm, lokacin ka yi ma da kamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين مالا يا munu. aya a suratul bakara yake cewa wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu har zuwa karshen aya amma malam bai kawo mana wannan ayan da ya kawo mai malamai suka ce a kai mai faru a kai ba alhalin mala ya yi wa'ansu baganganu mm. domin in muka dawo kan ayan nan zan shiga ciki insha Allah tafsirul ibnu kasir da ake maganan aya ayan da malamin nan shi kan shi ya kawo akwai maganan ayoyi biyun da ya kawo na farko ya kawo ya, kawo ayan da na kawo she sauri ya ce wai ana nufin kafurai ne fi kulubihim marad shi sa da kace min yin shuru eh, eh, me sa na ce yin shuru ka eh, ne masa magana domin ayan ya bambanta bayan yayi magana fi kulubihim marab she malam da dabaran shi she bi karsa aya ba tunda ya rarramta ya bayan ya ce fi kulubihim marab she ce wal kafiru don ba inda za yi yana kokarin ya ce in an ce masu cuta a zuci ana nufin kafirai ne muka mun ce a ba manan magana ba kafirai ake nufi ba ana maganan wa'annan mutanen da suke nan da annabi ne tunda aya ya kira su kafirai ai bai bar su ba ai mm. ayan da ya biya amma shi malam da ya zo aya kafin a zo magana kafurai shi tsaya kai kuma ya dora cewa wai kafuran makka ne eh, eh, alhalin kuma aya ta yi magana ya kira a kira suratu tauba hmm. yanzu afwan ya zo yanzu kuma ya kawo ayan nan da rumbiya yanzu ya halifuna billahi ma kalu wa laqad qalu kalimat kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu malam lam yanalu har zuwa ƙarshen aya amma ni na jira ga malam ya kawo maganganu da aka yi dangane ga wannan aya siyan ma kamar tafsirin bilu kasir da wa'yansu riwaya da aka kawo dangane da wannan aya a tafsiri amma malam bai kawo ba kuma dole ne bai kawo ba mm, domin eh, shi muke magana yanzu domin kawo wannan yana nuna contrain abubuwan da yake faɗa mm. a cikin ruwaya ba littafin mu bane littafin ku yake cewa a cikin littafi yake cewa wa zakarahum afwan afwan afwan wannan aya ta zo dangane ga waɗanda suka yi niyya bayan an je yaƙi suka yi niyya su yi iktiyalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai ma'ana sun yi wa'ansu daga cikin wa'anda suke nan da annabi sun so su kashe sa annabi sun yi wannan niyya domin da wannan tarihi eh, eh, eh, afwan ruwaya yake zuwa kan wannan aya yana magana cewa da aka je yaƙi na tabu sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya da sahabai cewa ku ga inda za ku bi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kira huzaifa da amma su kuma suka ɗauki wani hanya daban amma wa'ancan ya umurce su da ɗaukan mai wani hanya daban me yasa aka yi haka muna ci gaba da magana da aka iso wani waje bayan yakin tabuk aka iso wannan wajen da malam yashina da suke kiran eh, eh, eh, abin nan huzaifa da amma da suka iso wajen da suke kiranta ukba shin wa'anda annabi ya umurce su suwa wa'annan sahaban ya umurce su su bi wani hanya allah ya sanar da annabinsa cewa wa'annan sun biyo ta inda kuka bi basubi su bi ma'ana kenan me basubi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce su su yi ba wa zakarahum imam muslim fi sahihihi min kitab sifatil al munafiqin wa ahkamuhum summa ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي السعيب كذا وكذا وكذا ثم عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر على أر... إيه نعم في أمر أو شيء أحد إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أحد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يأخذه إلى الناس كافة ولكن الحذيفة أخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي إثنى عشر منافقا فيهم ثمانية عفوا عفوا saboda mu dawo da hausa kuma a takaice a wannan hadisi malam ya ji da annabi da kanshi ya yi kalma ya yi amfani da wani kalma kalman ashabi amma shi ce ne fi ashabi isna ashara munafikan a cikin sahabai sahabai na ashabi ya idafa kanshi ya ce akwai su munafukai guda goma sha biyu hadisin na a cikin me yake a cikin littattafan malamai waye kawo muslim sahihul muslim hadisi na nawa hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da tasa'in da tara malam shi yana da littattafai da wani laptop nake eh, abin da nake da shi mobile na amma na san yana da shi in kuma malam na da jur'a ya duba hadisan ya nuna ku ɗauke ta a wannan maganan annabi kan mu tafi da yawa annabi ya tabbatar a wannan hadisin kuma littafin su ne yake cewa akwai munafukai guda goma wanda su shine magana in kenan da nake tafiya kai amma huzaifa bai gaya musu ba a waɗansu riwayan aka tambayi huzaifa har ma wani daga cikin misali abubakar ma ya zo ya tambayi huzaifa cewa imma huzaifa i ammar a wani riwaya yake ce masa shin nima ina ciki saboda Allah me yasa tambaye shi ban ce munafiki bane amma ya zo ya tambaya kuma ruwayan na littattafan ku dai kasancewan annabi ya kalma ya yi amfani da wannan kalma a sahihul muslim yana cewa a cikin sahabi a cikin sahabi na akwai eh, munafukai guda goma sha biyu a wannan saboda wannan ayan da malamin nan ya kawo muka ci gaba ce wa umar bin khattab eh, afwan wa kala ibnu shub eh, eh, eh, afwan ibnu abu shayba fi musannif haddathana abu muawiya an a'mash an zaid bin wahab qal mata rajulun minal al don allah ku saulara ku ji falam yusalli alayhi husayfa wani ne ya mutu sai za yi masa sallah wannan ya mutu za yi masa sallah bayan annabi ne falam yusallim alaihi huzaifa shi huzaifa shi ya ƙi masa sallah faƙala lahu umar aminal kauni huwa ƙala na'am da yake an san cewa huzaifa annabi ya gaggaya masa wa'ansu munafukai da ya ce masa ya riƙe shi umar ya tambayi huzaifa shin wannan yana daga cikinsu ne ya cikin suwa munafukan faƙala na'am shi ce e suna daga cikin munafukai faƙala lahu umar billahi minhum ana umar ne ce masa afuwan dana na ce abubakar umar ne ce masa shin ni na daga ciki ba a littafin shi a bane a littafin ku ne wal umar bin khattab me me wanne ke nufi umar ma na tuhuman kansa shin yana ciki ko baya ciki ba ni na ce ba hadisi in na kuma baka barin kuma baka sunan littafi na biyu shine musannaf jildi na takwas shafi na ɗari shida da arba'in da bakwai haka kuma akwai a cikin shafi na ɗari biyu uh, afwan dubu uku da eh, ɗari shida da saba'in da hudu wannan ruwaya in a cikin littattafan ku dai me nake nufi a nan ba duk abubuwa mutum zai kawo ba lokaci ya kaɗa cewa ko malaman ku ne suka ce cewa sahabai gabaki ɗaya haka ɗaya suke amma in mun dawo maganan annabi da alkur'ani ba ce gabaki ɗayan su adilai ne amma kuma sahaban ne tunda annabi ma ya yi maganan cewa sahabi ban ƙare ba ya yi maganan cewa sahabi akwai wata riwayan hadisi kuma bayan wannan da ubai malin ya san kissa ubai kowa ya san munafiki ne da aka zo aka sabai suka zo suka ba da annabi shawara cewa wannan munafikin abubuwan da ya nan a kashe sha gama da shi mai annabi yake ce musu kuna so mutane su ce annabi na kashe sahabansa ne annabi ne faɗa malam ya san maganan nan afuwan ina da problem ina da ciwo annabi da kanshi yake ga da sahaban da suka ce a gama da wannan yake ce kuna son jama'a su ce annabi na kashe sahaban shi ne wani kalma yi amfani da shi yace sahaban shi alhalin kuma wannan wane ne munafuki daban bane kuma muka dawo in tafiya ya kawo tafiya za mu zo da annabi shi kanshi yake cewa ranar tashin kiyama ina ba da sahaban shi ma bayani yake ranar tashin kiyama za zo da wa'ansu jama'a malam ya san hadisin na imani ya san hadisin za zo da jama'a kuma na san su a ce ku zo nan a ɗibe su in tambaya me suka yi a ce baka san me suka yi ba bayan ka a ɗibe su za kai su wuta annabi ne ya faɗa malam kuma ya san hadisin in kuma manyan littattafan su sahihul buhari da muslim ah, ya cika sara nawa yawwa alhamdulillah malam ne na imani malam ya san wannan hadisai da annabi ya yi wannan magana domin hadisan na kuma duba a cikin sahihul bukhari ne da sahihul muslim a kutub haka kuke faɗa ba ba da kitabullah to in an dawo wannan yanzu ga abin da qur'ani ya ce ga abin da annabi shi kanshi ya faɗa a hadisan annabi wannan tsarin da ku kuka kawo na jirgogon da kuka kawo wannan malamai ne kuma malaman da suka kawo wannan malaman banu umayya wanda banu umayya ne suka tsara wannan kila malawa kana tambayan kanka wane ne ma banu umayya wata na zamu yi maganar su domin in an ce banu umayya shine izala ko kuma ce wahabiyawa wahabiyawan zamani su ne suke bin karantarwan wa'annan banu umayya wata rana ba yanzu ba ba maudu'i mu bane za mu zo mu yi wannan magana don cewa ni ban ga a can cewa ga annabi inda shi ya yi magana kan sahabin shi kuma ya nuna cewa munafukai na cikinsu don kai malami ka zo ka ce wai a cikinsu kakar na farko ma ka karyata hadisan da yake cikin littattafan ku maganan annabi kuma mun dawo ayan kur'ani babu aya guda ɗaya aya guda daya da malam zai kawo min da zai nuna min cewa ayan nan na nufin wa'annan sahabai masumai ne tunda kun yi imani cewa ba masumi bane me ake nufi da masumi wanda baya kure baya a baya baya laifi to tunda kun yi imani ba masumi bane me ma'anan ba masumi ba ma'ana zai iya yin kure in ma'ana zai iya yin kure mutum ne kaman kai da ni kaman da a cikin mu ana samun mutane salihai da talihai haka kuma a cikin su za samu salihai da talihai amma she banu umayya suka karantar da wannan domin me sa ana so a wanke waka'ansu shi aka haɗa gabaki ɗayan sahabai guda ɗaya ne mu kuma shi'a aka ce wai mu ne masu zagin su ba ma zagin sahabai magana muke yi akan adalci cewa sahaban nan ba guda ɗaya ba ɗaya suke ba wa'ansu sun fi wa'ansu in aka koma kur'ani kamar da na kawo muku shi kanshi ya kawo wannan aya in amma ya jujuya aya ma ya nuna cewa akwai kaza akwai kaza saboda haka baran yanzu ga maganan ayoyi ga maganan annabi akan sabon shi shi kanshi ya magana akwai munafukai a ciki yanzu kai malami don ka kai malami ka ce min duk sahabai babu munafukai ba in dauki maganan malam ne ko in dauki maganan annabi shi kanshi malam ya gaya mini a hadisin nan da na kawo da kuma makamancin su maganan annabi da yake cikin hadisin za mu ɗauka ko maganan da malaman ku suka yi suka ce wa'annan udul ne kuma za mu tafi mu gani ayoyin da ta zo yanzu tana zammin sahabai don akwai ayoyin daga cikin ayoyin da take zammin sahabai za ka gaya min cewa wa'annan kuma wa'ansu sahabai ne ko kafurawa ma wannan ake nufi saboda haka musuluncin nan gaskiya yake karantarwa ba inda za yi ya yake gaya mun cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun so da yawa ayoyi na zuwa akan yin adalci gaskiya addinin musulunci yake karantarwa kuma sahaban nan mutane ne ku kaman da kuka ce annabi mutane kaman kun ce sabai su ba mutane bane mala'iku domin kuka ce annabi mutum ne yana kaza yana kuskure yana kun faɗi to amma me yasa yanzu mun faɗa cewa sahabi yayi kure duniya sama da ƙasa ya haɗu ya tashi an shi'a sun zagi sahabi alhali kuma na dawo na tambaye ka shin sahabin nan mutum ne ko mala'ika zaka ce min mutum ne in na tambaye ka zaka ce min annabi ya ce kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun kai da bakin ku haka kuke faɗa hadisan na wajen ku kuke annabi ya ce dukkan afwan dukkan bani adama mai yin kure ne annabi ya faɗa ko bai bai faɗa ba wa khairul khata'ina tawwabun mafiyayin mai yin kure shine wanda ya tuba amma an mun ce sun ce sahabi kaza yayi kaza shi zama magana afwan yanzu eh? lokacin kai ah, ya cika eh. okay labas to madalla masu kallon sare mu da fatan cewa kun sari duka wayannan manyan malamai guda biyu waɗanda suka suka yi bayanai dalla-dalla amma kafin mu ɗauki murai masu sauran mu mutane dama sun yi mana sun mana sun nemi su san waɗansu abubuwa wanda yake zan yi tambaya a kai amma zan karkata tambayar na farko wajen shi malam abdulkamil anda jama'a masu kallon kasa samun da duniya gaba ɗaya suka nemi cewa ya malam abdulkamil ya gaya mana a ganinsa waɗanne sahabbai ne suke kushewa matsayinsu a daidai wannan lokacin a magana da kai wani sahabbai ne suke kushe kushe. ban fahimci tambaya ba afuwan wato waɗanne sahabbai ne yan shi'a suke kushewa wato akwai addini muke so mu fahimta babu son zuci walla wa billa akwai sharri da da wahabiyawa suka dora suka yi ma shi'awa hmm. ba ɗabi'anmu ba ne zagin sahabai amma mu ne faɗan cewa kaza ya wuce kaza ya wuce hmm. yanzu mutum da hankalin shi ya isa ya bambanta amma inda su suke nuna mu cewa mu 'yan zagin sabai ne mu 'yan zagin fatima ne kaza kaza kaza kaza mu 'yan zagin eh, aisha ne kaza kaza ranar nan ma'anan duk sun kawo wannan magana ba wannan ba ne huzaifa in kun mun dawo baya so da yawa suna kiran shi cewa sahibin sirrin na annabi ne haka ko yan eh, suna kuka arrafa shi cewa annabi ya yi masa wani sirrin da ba yi ma wayansu ba kai ya gaya da wayansu dalilin wannan hadisin da na kawo me sa umar ya zo yana tambayan shi sabe dika huzaifa bai fito ya gaya da mutane ba yanzu ni kake tambaya yanzu in zon gane wane ne huzaifa amma menene nufi akwai ko babu to mun ji wancan yawa yanzu menene matsayin umar a musulunci ni ne zan bada umar ah, matsayi ah, yanzu ah. maganan da na yi nan ku allah bai ku hankali ba ni zan bada mu umar matsayi a ah, yanzu ah, ka san hadisi ne ko ah, ba hadisi ba kun imani da hadisi ko ba kun imani da shi ba ni ni tamma ka dai wato menene shi a cikin nufi da Umar da Abubakar khalifa ne na biyu khalifa ne na biyu to madalla da kun yadda da shi aka ko da zan tambayi shi khalifa ne na biyu a duniya sunna ba amma duniyar shi'a ba khalifa bane a a shi'a sahabi ne amma ba khalifa ba. bane tunda a me ba afwan malam awal kun zalince mu ko ya ni akan cewa mu awa a eh shine zalintar din nake son faɗa yanzu to ka ne shine in mu shi'awa kaman da ku na san kuma yan sunna na kila ma wahabiyawa wahabiyawa kana jiba amma ku ba kwa ba mu fage kamar da kuke ba da malaman wahabiyawa fage ana su zo su faɗi abubuwa in kun kira mu nan shaida irin abubuwa ka mukabala wanda mukabala baka samun nitsuwa ka gaya da mutane mm. jama'a su ji ko ba irin tambaya haka kare magana suke so oh, oh, ina da magana ina zuwa ina zuwa an kai kama adalci ba ah, wallahi ka bannin kare za mu fahimta ah, in ka faɗi haka mun zauna da kai da shugabanninka cewa za ku ɗauki waje a wannan ga talabijin mun yi baku kuma dama yawwa malam shi sa nace ka bar ni kare nace kun zo malam ka bar ni kare ah, to amma malam kace wa maka ka kasan da kai ka san me sa nake faɗa ka malam awal ba maganan ko mun zo mun zauna da shugabanni da waɗansu shugabanni waɗannan ba shugabanni ne abokadan aikinmu ne amma abin da za ka fahimta shin kuna ba da wahabiyawa waje su zo suna farfadan su ma abubuwa afan ban kare ba suna farfadar abubuwa a cikin muke lokaci me sa mu bara ku ba mu ba mu zo mu fahimtar da jama'a in ya so mu zama kamar da malami kamar da malami shi a malamin mun yi taro da kai biye ya yi taro da kai da ni da director abin nan kamar baza koli ne ubar kowa ya zo baza koli shi ah, a a a malam zamu dawo gare kai yanzu kai a matsayin ku na yan shi'a ina matsayin Abubakar da Umar matsayin abubakar da umar a wajen 'yan shi'a matsayinsu ne na sahaban annabi amma shi'a ba sa ɗaukan abubakar shine khalifa ko kuma umar ne khalifa madala malam a'a malam ba zan dawo wajenka malam zan dawo wajenka wallahi yau zan dawo a'a zan dawo za ka yi bayani yi bayaninka kana ji bambancin ma shi'a da sunna shi sa nake kukan bakwa ban waje bambancin shi'a da sunna a aina ya soma shi sa nake ganin tambayan wani iri domin bambancin da ya zama shi'a da sunna shine shi'awa su sun tafi akan farkon halifan annabi amirul mumini wanda annabi ya bari cewa jama'a su bi shi imam ali alaihi sunna su ne wa'anda su kuma suka ce a abubakar ne da shura ta zaɓe shi bambancin farko tsakanin shi'a da sunna kenan shi sa in an ce ma shi'a ko an ce sunna shi sa nake gaya da waɗannan wahabiya waɗanda suke ganin kawai su ne eh, eh, eh, abin da sunna al'amari ba haka ba ne duk wanda ya yadda da khilafan abubakar da umar zuwa su wala har ma zuwa ali su ake kira me ake kiran su ahli sunna ko kuma 'yan sunna wanda shi kuma yake ganin cewa annabi ya ayyana domin matsalan ma a nan ne ko ya eh, ni matsala akan cewa annabi ya ayyana wasiyin shi bayan shi ko bai ayyana ba a karantarwar sunna bai ayyana ba saboda haka aka zauna aka zaba a karantarwar shi'a kuma suka ce ya ayyana kuma ga hadisai saboda haka ba wannan bane maudu'in mu in kuna so ah, wata rana za mu zauna kai akan magana sahabai ne muke eh, sahabai ne amma ba maudu'in ahlul bait muke na'am to yanzu zan koma can kasar Najeriya anda Sheikh Asad suna Musa Yusuf Asadu zai amsa a wannan a matsayin sa na wato sunna ko kuma izala anda zai bada bayani dalla-dalla akan matsayin Abubakar Umar Usman da kuma Ali abin da ya shafi akwai maganganu da yi ina so ina ganin ko a tattauna ne mu dinga kiyaye alfatsun da za mu dinga amfani da su ina ganin attanabus bil alqab da kyau ina ganin akwai bambanci shi yanzu muna ce masa dan shi'a dan shi'a da dan shi'a ne dan shi ya sama kansa sunan mala abdulkamil ya yi magana ina ganin ya magana banu umayya ya hada da izala amma kada ya manta cewa banu umayyan nan da yake so ya zaga akwai matar annabi muhammad ummu habiba tana cikin kabilar banu umayya akwai na usman wanda annabi ya ɗauki aurensa 'ya'yansa guda biyu ya bashi yana cikin kabilar banu umayyan nan saboda haka a wannan shine abu na farko abu na biyu da ya ce mu kawo masa dalili daga cikin dalilan da ke nuna wai isma na sahabbai dama ba ya ce maka sahabbai suna ba sa kuskure ai suna yi to ka yadda da sun yi ma a yadda da sun yi ko suna yi kasa na hana shi na hana shi magana ai sanda kake magana ko ba haka ba afwan afwan iya kuri iya kuri a san da kake magana yanzu iya kuri cewa kana iya za ka iya kawo mana kai ma aya ta iya subutu a qur'ani iya dilala da ta tabbatar da cewa a immatu ahlul baiti ma ma'asumai ne to in an dawo za a ba shi dama ya kawo sannan maganar da yake ta ƙoƙarin yi dama na faɗa na ce ayoyin da duk zai kawo zai kawo maganar munafukai ne ya lafta akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganar da yake ta kokarin ya faɗi cewa ƙarƙashin aya ta saba'in da hudu a cikin surat toba wa hammu bi malam yanalu wato sun yi hammu da abin da ba su samu ba karkashin ya na billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami ya kawo hadisi da ke cikin muslim inna fi ashabi wato isna ashara munafiqan idan mutum ya kalli babin da al-imam muslim ya kawo hadisin yasa ya kawo shi ne a kitabu sifatil munafiqina wa hakamihim daga nan zai faɗa maka shi yana maganan munafikai ne ba maganan sahabbai yake yi ba da ya karanta babin amma ko dai son zuciya ya sa shi bai gane ba ko kuma da gangan saboda kin sahabban annabi a daidai lokacin da alimamu muslim ya bude kitabu wa sahaba wayannan mutanen da kake magana da ya ce isna ashara ibu da kasir ɗin ai na so a ce ka karanto mai al'imamu imamu kasir ya faɗa ai ya kawo wayannan mutanen ya yace wa qad tarjama tabarani fi musnadihi fi sun huzaifa a sahabin aqaba ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار انه قال سيل سابو سيتي غاسنا هم مؤتب بن قشير ورديئة بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث بن من بني امر بن اوف والحارث بن يزيد الطائي وعوس بن قيس والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن فهد والسويد da'ish min bani hubul sannan wa qais bin amr bin sa'al wa bin al-lasi wa sulalatu bin al-himam wa huma min bani qainuqa azhara al-islam wanda suka bayyana da musulunci maganan munafukai ba wai su kashe annabi ba a wannan lokacin a baya Allah ya faɗa maka sanda suka gina masallaci ya ce wallazina takazu masjidan diraran wa kufran fariƙan wa وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يهلكن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون Allah ya faɗa maka dama da haka muna ƙara faɗawa duniya munafukai daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban tambayar da kai mai malam aure wanda bai baka amsa ba ya ba masu saurare a dunkule kawai ya ce abubakar da umar sahabbai ne amma tambayar da ake shin suna cikin sahabbai masu imani da suka shiga cikin waɗanda suka zama radiyallahu anhu koko suna cikin munafukan abinda masu saurare suke so su sani kenan sannan maganar da ya faɗa ya ce wai su ba sa zagin sahabbai ya koma cikin littafin wato haƙul yaƙin shafi na 119 na muhammadu al-baqir al majalisi me yake faɗa cewa yau aqidatuna fi tabarru annana natabarra'u min al-asnam al-arba mu aqidar mu yan shi'a dangane da fito na fito akan gumaka guda hudu sai ya ce Abi Bakare wa Umar wa Usman wa min jami'i ashiya'ihim wa atba'ihim sai ce wa annahum sharru khalqillahi wayannan mutane su ne mafi sharrin halittar Allah ala wajhil ardi akan doron ƙasa kuma ya ce imaninka da Allah ba zai cika ba sai ka yi fito na fito da wayannan sannan imaninka da Allah zai cika sannan ina ganin shi Abdul Kamil bai sani ba ne a kwanan nan na yi debate da wani ɗan shi'a wanda yake faɗawa wa duniya tana jin shi yana faɗa cewa nana Aisha matar annabi munafuka ce fasika ce yar bid'a ce kuma ya faɗa duniya tana jin shi yace matar baban shi ta fi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wannan saboda haka masu saurare ina ganin sun fahimta munafukai daban sahabban manzon Allah daban jawabi jawabin tambaya ne ko wani bayani ne da ni ba ba ne ba ba na baka baka sun suka fara jawabin tambaya ne ba tambaya ne eh tambaya yanzu ba maganar tambayan yake ba ina zuwa ina zuwa ah, ina zuwa kai na ka bayanin bayani tambaya ba eh. to amma wannan ba bayanin tambayan da aka yi ah, a tambayan da tambayan masa yanzu yake yi sai ya shiga kuma wani magana daban kama shi nake wala shi nake son ce eh, eh ya sannan cikin bayanin da cikin bayanin da ya dasu ƙarƙashin ayan da ya kawo cikin suratu ah, abin da ya shafi abin da ya shafi abin da ah, abin nan da ya kawo ɗazu maganar da na faɗa a cikin ta suratul mudaththir ni ban faɗa ba na ce wai والذين biyu الذين في قلوبهم مرض سوء Ni ban faɗa haka ba abinda na faɗa na ce ne wannan ayar da ta suratul ankabuti duka ishara ne cewa annabi zai bar makka ya tafi madina za a samu munafikai a can abinda na faɗa kenan kuma da ittifaqin malamai ba a taɓa samun munafiki a madina ba a makka ba kai sai a madina aka fara samun munafikai wannan ne abinda na faɗa kenan to malalla Allah ya samu dace to malalla ah, malam yanzu kuma zamu dawo zamu dauki masu kallon mu da sauran mu zamu ji kuma su ma me suka fahimta a cikin wannan mukabala da ake yi tsakanin malamin shi'a da kuma malamin izala ko? wace kan layi salamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Muhammad Awad barka da dare da fatan koma da cikin koshin lafiya. Ina malaman wannan zamani barka da zuwa da shekin malaman Mushak Musa su Asa da Sunna da kuma shekin malami da Isha da ke kawo duka ina masu barka da yawa wannan yare da albarka. Ma ina fatan Allah ya fahimtar da mu hanya wadda ya ciya ko ina da roƙon Ubangiji Allah ya sa wannan makabala ta zama cewa zai sa ɗaya daga cikin wanda ke wannan zauri ya fahimci gaskiya al'amari ya bi wanda yake gaskiya Allah ba shi iko ya bar inda yake koma inda yake alkhairi da gaskiya inda take Allah ya ma jagora kuma ina fatan Allah kara mana Musa Yusuf da suna lafiya da kwanan gwiwar da zai kaitar da al'ummar musulmi da duniya yadda ainihin addinin musulunci ke da kuma darajar sahabbai da manzara sallallahu alaihi wasallam kuma ina fatan Allah sa tashi lafiya sai dai tambayar da nake so in yi ma malamin wannan shi'a ne shin da Allah Allah gafarta malam idan laifin da za ka yi akwai laifin da mutum zai yi wanda ba za a wasallam Allah zai iya gafarta mashi tambaya nan shine idan kamar kayi laifi shin in ka roƙi Allah gafara Allah zai yi maka shin kuma laifukan da kai a baya shin Allah ya yafi su ne ko ko za a bi ka da laifin kuma za ka iya zama kai kafiri ko mai laifi a lokacin bilahiriya ko kafirci ko bayan ka shi addinin musulunci ko kuma bayan ka musulunta ko kuma bayan ka tuba daga laifukan ka musulunci an saka ka zama mai daraja a cikin addinin musulunci ko ko yin kai ya kasance ka zama dan baya a addinin musulunci to ko da ka shigo addinin musulunci ba za ka shigo da darajar ka ba ko kuma musulunci ba zai aishi ka hannu guri ba ya gina maka daraja ina fatan malamin shi zai an samu wani tambaya ina roƙon ubangiji Allah ya mai da Allah ya taimaki shehin malamin Musa Asali sunna kuma Allah ya bashi iko da ƙwarin gwiwa ya ba ta da wannan muhadara um, muƙabala a yi adama lafiya. malamin Muhammad Awar kuna magana da Mu'azzam Muhammad Puntuwa ina najeriya tashi lafiya a ah, zai bada amsa eh tambayar malam akan cewa shin a musulunci in ka yi laifin ka tambayi allah tuba allah na iya gafarta ma musulunci mu kowa ya shina addini ne na rahma allah kuma gafurur rahim ne in ka tambayi tuba ina tuba ina iya gafarta ma ina iya kuma bai gafarta ma ba wannan wato babu wanda zai ba da yaƙinin tabbas cewa Allah ya gafarta masa ko Allah bai gafarta masa ba amma Allah mai gafara ne eh kuma kan nan in kai laifi ka tambaye shi tuba kuma ma ya ce mu tambaye shi tuba in muka tambaye shi zai gafarta mana ya faɗa haka in muka bi sharuɗoɗin tuba muka tuba bisa Allah bai gafarta mana ba ko ma wane ne da ma magana akan wannan maganar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hausa bakwai Allah Ubangiji ya saka muku mafi fifikin alkhairi bisa ga shirye-shiryen da kuke yi na addini domin wayar da kan al'umma da kuma ƙarin ilimi. Ina so na yi tambaya ne ga malami dan uwa malamin shi'a. Shin menene matsayin Sayyidina Abubakar Umar da kuma Usman a mahanga da shi'a na gode a tashi lafiya. Mai magana Yahaya Malami daga kebbi state nigeria naji na yi magana a kai na ba da jawabi shine matsayinsu a wajen shi'a a wajen shi'a shine cewa matsayinsu sahabai ne na annabi su yi zamani da annabi tun farko har zuwa ƙarshe sahabai ne na annabi amma bambancin shi'a da sunna dangane da su eh. cewa sunna wa suhan a wannan malam muhammad aula abuwan shin sahabbai ne na annabi suna cikin masu imanin ko suna cikin munafukan Allah shiga wata malam wato tambaya ne wanda aka yi wa shi a malamin shi ko eh, na'am a yanzu yanzu zauna saboda mutane ne eh yanzu ina so kar ya bada magana ina so a ina so idan ya gama yanzu in kai kana da karin bayani sai kai karin bayani akai to shikenan ya gama yawa maganan da nake na dawo kai akan cewa sahabai ne bambancin sunna da shi'a abin da ya dangance su wa'annan da ka kira shine shi'a ba ta ɗaukan su cewa su khalifofin annabi ne bayan annabi kuma na faɗa na kuma na faɗa farkon bambancin tsakanin shi'a da sunna a nan ya soma wanda su sun yarda cewa khalifan annabi shura sun zaɓe shi shine abubakar da wanda su ba su yadda khalifa annabi ba cewa annabi ya ayyana wani saboda haka shura babu maganar shura su ne shi a ban farkon bambance shi a da sunna kenan to malam mu gode musu a gode munafukai ne kowa munafukai a wannan ne tambaya eh shi ne tambaya ku je ku tambaye ku zaifa tunda Umar ma ya zo ya tambaye shi ba to amma ai akwai abin da suka bar mana domin mu fahimta ko eh akwai abin da akwai abin da ban fara biyawa ba in na biya Uzaifa ya ce eh. afwan in na biya huzaifa ya ce su munafukai ne zan zo gaya ma kuma zan gaya ma in na biya huzaifa ya tabbatar da wannan zan gaya ma wato yanzu kai baka san cewa eh, wane ne munafukai mutum na san cewa sahabai ne na annabi mm. amma mu ba mu yarda da su akan halifofi wato ba ya amma yanzu ya kamata mu san cewa wato a'a an da kuke wasa da hankalin kanku domin na wuce yi wasa da hankali na shine cewa ni na kawo muku hadisi na nuna muku wannan hadisi in umar da kanshi ya zo yana tambayan shi shin yana ciki ma'ana ce afwan ma'ana cewa shi kan shi huzaifa bai bayyana da wanda annabi ya gaya musu ba mm. amma da wannan ya mutu ya ƙi yin sallah tukunne ta misha yana da ciki ne to yanzu ni kake tambayan shi na umar ma yana tambayan yana shiki a to ai amma ai akwai littafin da ka karanta akan haka ba a Allah shiga wata malam a kai yanzu me me zaka ce akan cewan wannan tambaya da shi wannan bawan Allah yi eh to shi aka yi ba ko ni a ah, dole ne dole ne za bude mutane shi aka yi da tambaya ko in masa tambayan shi ni ma zan iya bada magana kai yawa domin baban ne nayi wannan ba na farko ba a ah, eh, duk kai ka amsa ba ina so a dinga adalci wannan tambayan guda biyu naka ne kaga eh to amma ka ka koma ta kan shi ba shi sa ni ma in yana da tambaya adalci kenan fa waccan karon kun kware ni da yawa to <laughs> Allah shi ka ta ba to ba bismillah a maganan da yake faɗa cewa wancan karan an kware shi da yawa da maganan da ya ɗauka malam mu ci gaba kawai ya kamata ku a kai hakuri malam Muhammad Awa ina so kaga nan zaka yi muta a wannan fadan masu sauraro aka zauna a maganar da yake faɗa wannan gidan tibin ai suna da gidan TV na Hadi TV suna da gidan TV na Alwalaya TV akwai shi ko babu she ku kore mu kenan me yasa kuka kira mu <laughs> yawa mu ba za mu kore ko yanzu tunda adalci ne kaga mu da wannan gidan tibin suka kira ka ai sun girmama ka dan Allah mu me zai sa kira irin tan gidajen tibin malam da da ba don da ba malan da ba don kauna da son zaman lafiya da wannan ina girmama shi ba in na so magaya ma bari kawai ba ma daka bane ba maganan ku bane ba ni da shi ba la <laughs> ci gaba da magana ka gane a maganar da yake faɗa ya ce a tambayi huzaifa huzaifa a wajen shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ala ra'asihim Abubakar da Umar da Usman ba munafikai bane daya amma ni ina so ne shi ya faɗa da bakinsa don masu saurare menene matsayin Abubakar da Umar a gurin shi shin yana kallon su a matsayin muminan da suka yi imani ko yana ballansa a matsayin bangaren munafikan ne wannan shine abin da muke so malam ya riga magana ya ce ci yana ganin su a bangaren su sahabbai ne kawai haka kana da ko barka ce shi yasa idan dan shi'a ya ce maka bai eh? zagin sahabbai malam Muhammad Awal ah. Malam me kake kira zagin sahabai yanzu yanzu hadisin da maganganun da muke shi kake kira zagin sahabai a'a ya ya yi hakuri ban magana na ne ka dauka yanzu ya kamata ya sani cewa me yake nufi da bai zagin sahabai <laughs> shine waɗanda shi ya yarda a wajen mala kasancewa kasancewa kisa ya fi karfin zagi a sa kan shi'a a sa don ba su zagin sahabai a sa akan shi'a suna zagin sahabai har kuka ce muna zagin matan annabi shugabanku a ji ji ji ban kare ba ban kare ba malam ka ji shugaban wa wanda wanda wahabiyawa suke tsarkakawa malam ko zaka gaya min wane ne ya kashe eh, eh, nana aisha me sa kuma ah. a cikin littattafan ku yake ba littattafan mu ba to ba yanzu ah. wanda kuke karewa ina zuwa in ah. kun ce mu mun zage in kun ce mu mun zage ta ku kun kashe ta malam musa yanzu in kun ce mu za mu dawo wata rana a nan za mu kawo wannan magana malam musa yanzu Muhammad eh, Ahmed Awar Garba dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka da kai da malumin da ka gayyato kuna muhawara muna kallon ku kuma muna sauraron ku kuma muna godiya da irin yadda kake kara fahimtar da mu ta fuskar addinin musulunci da yadda za mu karu kuma Allah kuma ya kiyaye ka Allah kare ka Allah kuma ya ɗaukaka ga gidan tarmishin na Hausa bakwai. Amin. Dukkan ma'aikatan da ke ciki ina jinjina musu ina musu fata alheri. Eh, muna sauraron maluman dukkansu muna sauraron abin da suke faɗi. muna karuwa ɗari bisa ɗari kuma Allah kare muna su malumin baki ɗaya ubangiji Allah kara musu ilimi da fahimta da fasaha kuma Allah ba su haƙuri kuma addinin musulunci ga ubangijin Allah ka ɗauki musulunci bisa kan kafirci Allah ga aza musulunci kan kafirci Allah ka kare mu da kare ka kiyaye mu da kiyaye ka mu da kanka ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ɗauki addinin musulunci bisa kan kafirci don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ne ne naku alhaji dan na baban nana na hadiza da hadiza a nan kasar kuma kumashi muna kallon ku kuma muna sauraron ku allah saka da alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu uh, ina wa malamai barka da zuwa uh, da kuma wannan gidan tv mai albarka allah ya kara sa masa albarka da shi mai gabatarwa shi ma allah ya kara masa jagoranci muna roƙon Allah da ya nuna mana ikon gaskiya gaskiya ne ba mu ikon banta ya kuma nuna mana ƙarya ne ba mu ikon nisantarsa to alhamdulillah mun ji karatu daga wurin malam Musa Asad Sunna malam Allah ya saka da alkhairi dan wannan lokaci ba zai bada ba in ka fara kawo cewa su waye sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda Allah ya yadda da su ya nuna ya karɓi tubansu kuma ya kira su da siffofin mummunai da nassin ƙura'ani wurare da dama da nassin hadisi so a gurguje ga wannan malami shi ma ina mashi fatan alkhairi amma ban sani ba da da shiya menene matsayin na na aisha radiyallahu ana a wurinsu ko a wurin shi sannan menene matsayin sai na abubakar da umar da usman a wurinsa wannan shine nake yi allah ya tashe ku lafiya allah ya tabbata mana alkhairi assalamu alaikum sannan kuma a magana na biyu malam ya tabbata da kuna da littattafai na zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibada ce mai zaman kanta da tsinewa na na Aisha da zagi da zagin Sayyidina Abubakar da Umar da Usman ya mala alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, ina gaida malam Eh, muhammad Awal garba eh, da malamai malam musa nan najeriya muna tare da shi a nan ma kaduna ina masa fata alkhairi eh, malamin nan tsakani ga allah malam wanda dai allah ya batar da shi allah ya bana bayan da za a yi ya dawo hanyar dide malamin nan idan allah zai iya shirya da shi a kai allah ka shirya da shi saboda mai saboda shi abu kun bari ya da amsar nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mika gaisuwa ta zuwa ga wannan tasha na hausa bakwai allah ya taimake ku allah ya saka muku da alkhairi wato sannan kuma ina gaida mu duka guda biyu da suke wannan tattaunawa na mukabala ina da tambaya zuwa ga malaminmu na shi'a wato tambaya na zuwa ga yashi shine ya, ya, ya mana fassarar zo a cikin surat tauba na eh, wannan ayar ta ke cikin surat tauba wasa fi kuna al'awaluna min al-muhajiri na wal'ansar wallazi na tabi ohun bi isan e zuwa karshen aya da inda allah ya ke cewa radiyallahu anhu nake so malam ya fassara mana wannan aya sannan yaya wanda allah ya yi da shi ba bara a ce adili ba wanne na farko ko na eh, biyu na farko shine ke tambaya kan cewa menene matsayin nana khadija haka ne a ah, nana aisha a wajenmu matsayinta a wajenmu kamar matsayin dukkan musulmai shine cewa ummul muminin ce ba uwan mumunai matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matar annabi ce ma'ana cewa tunda matar annabi ce babban mace ce ita ce wa sayidina eh, eh, eh, aisha amma shin aisha tana iya yin kure ko ba ta iya yin kure magana jumillan da na fara yi ya ishe ku ku duka cewa tunda mutane ne kuma ba masumai ba za su iya yin kure kamar za su iya yin kure za su iya ba su yi kure ba amma tabi'an mutum da ku kuna kawo hadisi kuma na faɗa a nan ban san me kuke son mu faɗa ba annabi ne yake cewa dukkan wani bani adama mai yin kure ne shaidar in ku kun ga cewa su wa'annan ba su yin kure ko ba su iya yin kure ba amma in dai hadisin annabi ne shi ya nuna suna kure na biyu kuma in muka ɗauki wa'ansu ayoyin kur'ani da yake magana akan inkilabi yake magana kan sahabai ga baki ɗaya tunda ayoyin in muwajjaha su yake yi wa magana me yake cewa afa in mata aw kutila in kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra falam yadurra Allah shay'a wa sayajzi lahu shakiri kaga ayan nan mata nuna ihtimalin cewa har cewa take wa ma Muhammadun illa rasulun kat khalat min qablihi rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba komai bane shede manzo ne kaman da wa'ansu manzo suka gushe kamushi afa in shin in ya mutu au kutila ko kuma aka kashe shi kafin ci gaba ayan da ya zo magana ko ya mutu ko aka kashe shi ya nuna zai iya mutuwa mutuwan tabi'i zai iya kuma kashe shi aka yi shi ce in kalabtum ala aqabikum qur'ani ne da watum da miru tum da miru ila man muhatab manhum wa yake gaya da wa da su wa yake magana mu ne su ba su wake nufi ba mu wake nufi su da suke nan zamani in kalabtu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurru Allah shay'a shin za ku koma ga ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu ko kuma aka kashe shi in in maganan da kuke yi shekara da shekaru cewa wa'annan ba za su taba ɓaci ba saboda Allah da ku da Allah wafi wani shina da ya saukar da ayan nan da yake cewa afa in mata aw qutila in kalabtum ala aqabikum wa man ala akibaihi falan yadurru Allah shay'a ya bada ihtimali cewa za su iya su karkata kuma na kawo muku hadisi malamin nan da na kawo hadisi shi daga duk maganganun da ya bai dawo yayin magana kan hadisi ba annabi ne da kanshi yake magana cewa yayi amfani da kalman ashabi ya fi da wannan ne ko kuma zaka ce min ashabin da annabi yake nufi a kafurai ne ba wa'ansu yake nufi ba yace ashabi ya gamsu aka ce ina zaka kai su a lahira annabi yake ba su kuma labari su sahabai aka ya tambaya ina za kai ku ina za ka kai su aka ce wuta za ka su me suka yi aka ce baka san me suka yi bayan ka ba aya nan ta ce in kalabtum ala akabikum in ya mutu me eh, za ku za ku eh, eh, za ku juya masa za ku juya baya ne bayan mutuwansa kuma ga hadisi shi kanshi annabi a Buhari da Muslim yana maganan cewa an zo da su ranar alkiyama kuma ga shidan yana ganin su ya gane su hadisi in ya zo daban-daban malamin nan ya shida ya gane su ya ce ga ashabi ashabi shi aka ce masa ka bari baka san me suka yi bayan ka ba to wannan magana ina ji ta isa ga duk wani mai hankali da irin waɗannan tambayoyi akwai amsa da biyu ko akan ayar da wani yaro eh na biyu kuma me a ah, ku suka masa wannan tambayan a ah, na biyu da yake magana kan ansar yana magana akan muhajirin da ansar cewa Allah ya yadda da su ayan Qur'ani na nan mutlakan malam in ka ji somin maganan da na fara ana ni na yi magana akan cewa in an aya ta zo ba tana nunin jimillan ga baki ɗayan mutane ba ne kuma bayan haka afwan an samu insha Allah malawal ya ba mu uh, lokaci wata rana za mu kuma dawowa kan nan an samu daga cikin waɗanda suka yi bai'atin ridwa wanda bayan bai'a an samu wanda suka uh, suka suka fita musulunci she ka ce dan bai'a ta ce musu su radiyallahu anhum ma'ana cewa fitan su musulunci ko kuma abin da suka aikata na musulunci ya zama eh, eh, eh, ba laifi bane musulunci kamar da mu mun yi mu musulmai yau in mun yi laifi laifi ne haka su ma sun yi laifi laifi ne to to madalla tambaya ina da wani abu ya faɗa akwai wanda ya mai magana kan matsayin na na Aisha cewa da zagin sahabbai a ah, malam a tambaye shi yana da nurul ashiki na ka bar irin wannan wasan yara salawaitu kake magar ka ah, bar wannan salawaitu ne ban ga magana ka nan akan abin da muke tafiya nan ba ban gani ba yi magana mu je malam dan Allah idan idan yan shi'a suka ce awwal da sani da salisu wa suke nufi dauki littattafan su shi aka duba ka gani <laughs> a'a to shikenan a ah, malam Muhammad Awal babban wannan maganan akwai littafinsa ɗan karami na addu'o'i da suke karantar da abin nan sunansa nurul ashiki na kamar hisan muslim ne a ciki ana karantar da mutane allah ka tsine ma awwalu da sani salisu da rabi wanda awwalin suna nufin abubakar ne sani umar ne salisu usman ne rabi rabi'u muawiya suke nufi kanan a library ka nuna mana littafi nuna mana littafin tun daga kanan a library kakkabatar da jama'a nuna mana yanzu shi yasa na tambaye ka na ce maka kana da littafin ba faɗa da baki ba nuna na ce akwai littafin akwai littafin amma yanzu ba zan iya ɗauko shi ba ina cikin littafi sai na tashi ne ina binciko littafin ɗan ƙarami ne ba dama littafin bai wuce haka ba idan an bani dama sai in binciko littafin zama na gaba ɗan ƙarami ne littafin bai wuce haka ba to ka kamar ka lura to abin da nake so kuma yanzu wayanda suke saurare na dan su gasgata ni ko su karyata ni su sa a google su sa littafin su sa nurul ashiqina za su samu littafin ko ba za su samu ba maganar da yake faɗa cewa na Aisha ta yi kuskure ko ba ta yi ba ai ba wanda ya yi da'awar cewa na Aisha ba za ta yi kuskure ba in mutum ya duba Alƙur'ani, a suratul tahrim da Allah subhanahu wa ta'ala a farkon ta yace ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka taftagi bardata azwajika wallahu ghafurur rahim a ciki dama da Allah ya ce zai canzawa annabi mata saboda wani dalili ai in zai canza masa matan sai da ya ce masa mu'minatin asarabuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin tayyibatin wa abkara dama waye yake tuba duk wani wanda ba annabin Allah bane shi in kaga yana tuba to sai ya ma Allah laifi dama yake tuba shi yasa a ƙarshen surar Allah bai gama ta ba sai da ya kira mu duk duniya ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha mu tuba mu koma zuwa ga Allah kenan ni ina yin kuskure kai kana yi mahaifiyar da ta haifi malam tana yi mahaifiyar mu da Qur'ani ya faɗa na Aisha tana amma abin da ake nuna a zaman na na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai mu ƙarana alherin ta da take da shi da kurakuran da take da shi wanne ne ya fi yawa wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya sai ya zamanto bai tattauna alherin da na aisha sai dai abin da a fahimta sai yake fahimta cewa kuskure ne na biyu in muka koma kan sahabban annabi kamar yadda na faɗa a farko duk laifin da sahabi zai yi bai fita daga ɗayan biyu a suratu ali imrana wannan ya faru ne bayan uhudu ya faru Allah ya kalli sahabban ya ce wa annabi fa ma rahmatin min Allah lanta lahu saboda tausayi da jin kan daga wajen Allah ne yasa kake tausasa musu yace walau kunta fazzan galidal qalbi da annabi yana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a lamfaddu min hauli da sahabbai kowa ya watsa ya baka wuri sai ya ce fa'afu anhu kai annabi idan ka musu laifi idan fa'afu anhu kai musu ka yafe musu in kai suka wa abu na wastaghfir lahum idan ni Allah ne suka wa kai nake so ka nema in yafe musu amma ai munafikan da Allah ba zai yi ba da annabin ya ai ce masa ya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum kaga sai Qur'ani i bambanta wa'annan da Allah ya ce neman musu gafara mu'mine ne ga wasu annabi ya Allah ya ce a faɗa wa annabin ba zai yafe ba dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan ayar da ka kawo maganar inqilabi cikin suratu Ali Imrana malam ya kamata ka fahimci kayan aiki na tambaya da kuma sharaɗi wannan ayar da Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Allah ya ce a faɗin mata yanzu idan manzon Allah ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalattum ala aqabikum za ku juya baya ku bar addini ne ai Allah ba cewa sun juya ba tambaya yake abin da ya faru kuma Uhud ne yaƙi na biyu a musulunci da aka yi wannan ku kuma kuna maganar sahabbai fa sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya ne sai Allah ya ce wa manyan kalib ala aqibaihi to in ko kashe annabi zai sa ko mutuwar annabi ku juya ba ku bar addini to duk wanda ya juya ba ba zai cutar da Allah da komai ba wasa zillahu shakirin shin abubakar da umar da usman suna cikin wanda suka yi inkilabi suka juya bayan annabi ko suna cikin wanda suka tabbata akan addini wannan shine abin da musulmi suke so farko su sani dan sai abubakar da umar da usman sun sha addini ne mugalata mugalata wani sahabi wannan shi laraba suke kira mugalata uh, uh, madalla uh, tambaya na gaba Assalamu alaikum. Hausa bakwai barkanku da aiki. da fatan kuna lafiya suna na lawan mai kujerar rijiyar lemu daga kano a najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a wasu bakwai. To a gaskiya muna ina malamai baki daya su barka da zuwa Allah ya biya. To wannan mukabala gaskiya ta yi sosai wallahi kan na ji wannan mukabala Allah sa jama'a su amfana da shi. to abu na biyu da ya saka na ce barin turo wannan sakon ina addu'a ne malam asadu sunna ya saka ni addu'a burina kan ɗana ya zama kamar shi mai yada sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama to mai ilimi na ilimin da zai taimaki jama'a da shi ni dai shine burina ya taya ni da addu'a ga ɗan nawa gashi nan dai na karatu ubangiji allah ya saka burina ya cika in gan shi wata ran shi ma yana yada addini a duniya mutane su amfana sanadiyar su mutane su shirya ku tashi lafiya eh, mai sauran ku da kulan kara abubakar jihar borno najeriya kama da lamun gode na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu hausa bakwai tv allah ƙara ɗaukaka wannan malamin shi'an da yake ta bayani ku ba shi shawara ya je ya karo ilimi saboda abubuwan da yake faɗa din duk ba shi da wasu hujjoji a kai wannan mutane malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh wannan fage muna jinjina muku muna ba ku gaisuwa eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam tambayar mu shine cikin sahabban nan wanda shi malamin na shi ake magana wanda ko ba adalla da sauransu muna son a zana mana su mu ji suwa ne ba adalla ba to kuma mi sun kai na rashin adalcinsu kuma su adallan su su nawa ne kuma mi sun kai na ba su shiga cikin wancan babi ba to muna saurari sai mu ji da gare ku na manci ban haɗe ba suna na mamma haruna daga nijar ne musamman nan doso wala awal ya kake kaman ba da kai muke na nan ba ba nan nake bayani ba abin da ya tambaya kan ba kaji yi bayani ba ah, to shi ne karka ce ko mu wuce ne ba ka ce ko ba ya dace oh, oh, bayanin da yake yi bayani to ba laifi mu ci gaba sai dai kuna son dawo mu dawo amma bayanin nan kai kanka shi a ni na san kai a wato yana daga cikin aikin ka kai suka ce masa ko da yake na da kuke ku turo alif mun da dan na dan tambaya kuke ba shi kuma ku turo mun da mun tambaya billahi ne zai zaki turo ka gani ga su ka ga su anan ka gani wallahi dubu da wani abu amma ba ba zanya ba ba mu abu amma jawabin shi nan naji na bayar kaman so biyu shine ai a ka san sun riga sun yi tun tambaya tuntuni ne shi sa yanzu ake oh, oh a nan na da jawabi sun yi tambaya ne muna cikin muna cikin wannan wannan aikin ka mm-hmm. gane ba mm-hmm. shi sa karka ce wai ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun musa mutane hausa bakwai na gaishe ku ne aliyu daga belin na gaishe da muhammad shafi'u da sauran mutane ina muku fatan alkhairi na gaishe ku dukkan ku mu kwana lafiya kumancinku asuba ta gari Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Ali Abdulkaza ina gaisuwa ina gaishe da sun sunna sai kuma malin insha na kasa na kewa ina gaishe da Allah ina so da zan yi wani dan ne game da wanda su turo boys na su turo da Allah ina su in za a yi tambayin ya kamata kuma wanda yake kula da wannan in ya tambaya na ya kamata suke turowa muna cikin shi ba suna turowa ya kamata ce wannan bai iya bai iya komai mai mai ba daɗi gaskiya sai kuma tambayar da na so zan yi wa malam yan shi'a da Allah na annabi ina so ya yi ma ɗan tsokaci ne me yasa kwanaki da malam asali suna ya magana ya ce a yi malam asali suna zai tona sai na umar asiri kuma ni na tabbatar ba ma na tabbatar bane sai na umar garanti ya yi abu mai kyau kuma tabbas akwai sunan shi a cikin janna me yasa zai faɗa haka me yasa salamu alaikum sai kuma tambaya ta ta biyu game da malamin shiya shi na ce da allah me yasa yan shiya suke auren mutuwa ne alhalin kuma addinin musulunci haramun ne bai dace ba ma kwata-kwata salamu alaikum to wannan wani maudu ne mai zama kansa ko wannan auren mutuwa nan ko malam malam kai ne mai tafiyar da ah, wannan abin eh, a asali kai ne kasancewa a maudu'in na muke ko ba maudu'in ba domin yana daga cikin aikinka shi ne shi ne sa shi da an ce wannan maudu'i mai zaman kansa ah, wancan magana za ka bada amsa tun da yake ya wacce ne tambaya wanda kake za a tona wa sai da Umar Asiri dan waya eh yawa naji tambayar shi cewa wai wancan karon nayi maganan cewa malam na ce zan tona da Umar Asiri ah. ne ko malam zai tona ma Umar eh, Asiri ban fahimci wanne ba haka ma ka in yana jin mu ya gaya min ni ne na ce zan tona da umar asiri ko malam zai tona da umar asiri da ala kuna da wannan tambaya ita ta ƙarshen nan me yasa kwanaki da malam asali sunna yi magana ya ce ayi malam asali sunna zai tona na umar asiri kuma ni na tabbatar ba ma na tabbatar ba sai na umar garanti ya yi abu mai kyau kuma tabbas akwai sunan shi a cikin albashirin fil janna me yasa zai faɗa haka me yasa to ka ji magana ok na farko malamin na ya yi magana har yi magana da wayansu almubashiruna biljanna a gaskiya abin na bukatan bincike ya bukatan bincike da karatu shi kan shi a kan wayannan mubashirina na biljanna akwai maganganu da yawa kai akwai binciken malamai da yawa kai malamin zai kyau in shi malami ne ya kara bincike domin ya fahimta sosai addini ne dole ne in shi kuma ba malami ba ne ya shiga karatu domin ya fahimta cewa malam zai tona ma umar asiri domin akwai abubuwa da yawa a littattafan su malamai da suke maganan umar kaza ya yi kaza ya dinga yi da annabi fada annabi ya ce kaza shi ya ce kaza ko kuma su suka ce she annabi ya faɗi abu eh, she eh, annabi ya faɗi abu umar ya ƙi Allah kuma ya zo ya karfafa maganar umar ko irin wa'annan abubuwa in akwai a littattafan ahli sunna jibgi guda in wata rana muka samu lokaci za mu kawo shi ɗaya bayan ɗaya irin wa'annan da yawa wanda mu 'yan shi'a ba mu taɓa yarda ba ba inda za yi Allah ya turo annabi yanzu kuma daga cikin sabon shi wanda cewa su za su bi wai Allah ya ayyada shi bai ayyada manzonsa ba ba taba ba daga cikin abin da kuke faɗa kuna faɗan cewa eh, ajjanai afwan eh ajjanai suna tsoron umar wane ne in sun ga umar suna tsoro anna annabi babu wannan wato in muka duba a gaskiya muna muku magana da dukkan wani respect amma in aka dawo littattafanku abubuwan da kuka rubuta dangane da umar tankar cewa umar ne annabi annabi ne aka turo annabi ne mai bi umar aka turo a abubuwa da yawa a yanzu ba mu yi tanadin wa'annan ba tambaya kuka yi amma ku duba littattafanku in kuma wani rana muka kuma haɗuwa nan zan iya fitar ma da kusan ɗari wanda in aka yi muƙarana kun nuna kamar umar ne alhalin kuma ƙur'ani na nan ƙarara a cikin wannan afaman yahdi ila a ahaqqu an yuttaba amman lam amman lam la yahdi illa an yuhda kaga qur'ani ya nuna cewa babu wani mai shiriya ko zai iya shirya shi dai annabi shi za bi wanda baya da shiriya bi yake umar ba shi bane mai shiriya annabi ne mai shiriya amma an muka dawo a littattafan ku da yawa kai eh mu fahimci hakan nan amma insha Allahu wata rana za mu zo in malam sun bar mu ma zo mu yi bayanin wannan ɗaya bayan ɗaya insha Allah za dawo ba ba ba matsala a ah, mala sadi sunna a ah, wannan ayar da ya kawo asali tana magana ne akan mushrikai a suratu yunus aya ta 35 Allah ya ce kul hal min shuraka'ikum man yahdi lil haqqi shin daga cikin abokan da kuka ɗauka kuka sama Allah akwai wanda ke shirya zuwa ga gaskiya sai ya ce kulillahu ya lil haqq Allah shi yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya sai ya ce afa manya ya hadi ila alhaqi a haqqu an yuttaba amman la malam ya ka karanta wajen a ah, wannan wasan yara ke kawo to a ya hakuri nan Allah a o oh, o oh, wasan yara kake kawo amman la ya hadi ka illa amman la yahdi illa an yuhda amman me malam ci gaba da Allah Eh, oh, oh, ka yi haƙuri don son ba son wasan yara ka ji abin da na faɗa ci gaba ba wasan yara ba to baram to ba an yutta amman me amman la yahdi illa an yuhda to ba amman la yahdi ba ne amman la yahdi haka ayat take ne a wata riwaya haka yake a wata haka yake amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumuna to ba mu fasara haka kaga ka fita ga ana maganan Allah subhanahu wata'ala shi ke shiryarwa zuwa ga gaskiya a wajen ba magana aiki ba sannan magana da a'a baka kare ba tun da ka kawo magana yanzu ayan nan ka gaya munu me ake nufi da aya domin ka ne ma sarkin kawo aya ma ba ka tsefewa muhallu shahid muhallu shahid abinda na kawo shine muhallu shahid hal shuraka'ikum man yabda'ul khalqa daga cikin abokan tarayyar da kuka ɗauka eh. kuka samu Allah akwai wanda yake iya farar da halitta mhm. sun mai iduhu sannan ya mayar da halitta zuwa gare shi mhm. idan sun yi shiru ba amsar da za su bayar Allah sai ce kulillahu ka ce musu Allah shi ne kaɗai wanda ya guda ulkhalqa sun mai iduhu shi ke iya yin halitta kuma halittar gare shi za ta koma yanzu dokan aya Sai ba ta yaya za a kautar da ku daga hanya to da ya faɗi wannan ayan nan sai ya ƙara cewa halmin hal min shuraka'ikum shin daga cikin abokan tarayyar da kuka ɗauka na gumaka kuka sama Allah man ya hadi ila alhaqi wa ke shiryar da ku wa ke shiryarwa zuwa ga gaskiya sai yace qulillahu ya hadi lil haqq Allah shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya to shine Allah yace afa man ya hadi ila alhaqi shin Allah da shi ke shiryar da mutane zuwa ga gaskiya a haƙu an yuttaba'a shi ifi cancanta abi amma la yahdi illa an yahuda ko wanda ba zai iya shirya ba sai an shiryar da shi fa kun kaifa takumuna shi yasa a ayar gaba yace wa ma yattabi aktharuhum illa dhannan inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a inna allaha alimun bima yaf'aluna wannan shine abin da aya take magana to yanzu aya nan da jawabin da na bayar ka kawo malam haka yake juyar da kan jama'a haka yake ku juyar da kan jama'a inda ya shuru ya kawo min ya ji lizamin tsakanin jawabin da na yi da ayan ne. eh, eh me tsakanin aya a tsakanin aya Allah subhanahu wa ta'ala shi asali yake faɗa cewa ga hanyar da yake so abu ta shirya shi annabi bayanin yake ga hanyar da Allah ya ciro ta shirya shi yasa akwai waɗanda ai ya so su ba hanyar da Allah bai so ma sun kama hanya in ka ɗauki aya cewa afaman yahdi ilal haqqi Eh. shin Allah afwan afwan ah. shin Allah ya ce ah. wani yi magana shin Allah ya ce wa inna ka la tahdi ila siratil mustaqim wa yake nufi a wajen to kaga kenan ah. shiriya guda biyu ce akwai hidayatul dilala wal bayan akwai hidayatul tawfiq a dauki oh, oh, shiriya a sa a zuciya dan adam wannan babu wani mahalunki da yake da ikon wannan sai Allah to da yace amma a nuna wa da yace wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa yake nufi eh da yake cewa wa innaka ka karanta farkon ayat afwan malam babu a to ai ba zai yi ba mu zo muna jayya da kai alaga ta malam ni ba jayayya nake ah, kai ba in kai jayayya kake ni ba jayayya nake ba kai nake so ka fahimta abin da kai ah. a'a to ai bai yi wa ai ka zo za ka yaƙi makaman da ka yi magana in bani fahimta ina zuwa ina zuwa ina zuwa malam malam bani malam bani shi yadda kai ka ji nitsuma ka nitsu kaɗan ah, ma ina zuwa eh. ina zuwa yanzu yanzu mu fita daga wannan a ah, kusa ko mun tambaya salamu alaikum hausa bakwai da fatan kun wani lafiya to shi ai abin da ake ni da sahabi kamar yadda malam din ya gani wanda ya ga annabi ya imani kuma lokacin ko shine amma in ka ce ban da wani ban da wani sai ka kawo jami'arsa to shi wannan mai wannan magana sai ku tambaye shi menene matsayin na abubakar da umar da usman menene matsayinsa a wajen shi sun sana a ji gaba alaikum hausa bakwai ina ma manyan malamai barka da zuwa ala'awar kuma ina gaishe ka ina maka barka da warhaka eh, nuhu ne daga kaduna Najeriya. ala asari suna ala kama da alkairi malam eh, shek amin abdulkadir ne ko dan gani ko abdullahi ne o oh, na dai manta ina maka barka da zuwa to hmm. ni malam wannan abubuwan da ni dai ɗalibin eh, masanin ilimi ba kamar na addini ni furan ban ga mahimmancin asiri suna ka tsaya kana biye ma wannan malami ba ni kuwa ana tunanin ke ka bari aiki na gaban ku wannan makabala duk kama kama yake yi kuma duk wani kama kama shi ka kyale shi mu ka zo ka ci gaba da aikin ka da ka saba a nan ƙasa Najeriya wadda Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Ah, Muhammad Awal Garba wannan abin su wata addinin musulunci tare da baki da hagayyata da ke zaune na farko akwai sheikh muhammad musa yusuf hassan suna da ke tarayyar najeriya a kaduna da kuma sheikh abdulkami da ke nan tare da kai a zaune mai magana dan uwanku a kullum iliyasin dauda iliyasin kumbi daga jihar gombe a tarayyar najeriya a matsala akan magana ko magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba karamar magana ba ce a babbaci ce babba babba babba sosai kuwa sahabbai eh, suna da girman da har da Allah yanzu a yi magana sun fi dukkan al'ummar da suke rayu a duniya a rayu yanzu kama da kaina iyayena kakannin kakannin kakannin mu gaba daya wato farko ma addinin musulunci bai zo mana ba sai ta sanannin sahabbai wannan sahabban da shi'a suke zagi suke la'antar su su ne fa sahabban da suka tattara alkur'ani da yanzu ke hannun muke amfani da shi muke addini da shi wannan sahabban da ake zagi su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon musulunci har zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba shi kariya wannan sabon da ake zagi su ne Allah ya ce ya yarda da su yarda da shi ya yarda da su ba cikin alkur'ani ina ga in ban ah, in ban wannan ba Allah ya kira ya ayyuhal zina amanu sau kusan 88 a cikin alkur'ani ya ayyuhal zina amanu kuma ba da ni ake a wannan lokacin ba ba da ku ake ba ba da ku ake ba da wannan sahabban ake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kun imani ya ku waɗanda kun imani in ka ɗauke wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Assalamu alaikum warahmatullahi A shan bayanin da ake game da sahabbai. In har manzon Allah wanda ya fi kowa duniya da lahira, in har ya fi kowa a ce bai iya tarbiyya ba, a ce bayan ya rasu an munafike shi kuma an yi ridda an koma kafirci to gaskiya in dai haka ne to manzon Allah bai yi bai iya tarbiya ba kenan mutumin da ya kowa ya ya amma bai iya tarbiya ba sai malamin ka na yanzu da ya maka tarbiya kai ne kai tarbiya ko bayan ran ka rike aqida ka za ka koma ga Allah kita amma manzon Allah ya tarbiya da yau sahabbai bai iya ba yana barin duniya sun kauce kafin kauce ga hanya sai guda ɗaya da kuka zaɓa wannan ai ba ba ai ba na kuta ba adalci ba a rayuwa ababan Allah ko ba makaranta tambaya ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi mun ji malamin shi a ya ce shi bai faɗa cewa Abubakar da Umar kafirai bane mun ji bai faɗa ba to ya gaya mana matsayin su tambaya ta anan ina so ya gaya min Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana bello abdullahi ahmad gumani daga birnin madina saudi arabia shin zan yi tambaya ne zuwa ga abdulkani shin shi a wajensa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abubakar da umar da Usman da mu'awiya waɗannan mutanen kirki ne a wajensa ko kuma mutane ne na banza to wannan ita ce tambaya ta da zan yi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa bakwai tauraron al'umma mun gode Allah ya saka muku da alheri wannan alhairai da kuke yi ba alherin da yake yake ko wannan da ake yi wanda yake ganar da mutane abin da yake haske wanda daman idan sai an yi walƙiya ake gane ake gane wanda suke cikin duhu amma ina da tambaya da nake so na tambayi Eh, shugaban shugaban shiyan kamaru guda biyu tambaya ta ta farko gare shi ina tambaya ko su sun suna sun imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu in sun yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, hadisi nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin hadiyina min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis shin wa'annan da su suwaye yake wane ne a nasa ganin suke Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana akan su wane ne wa'annan wato tambayuna kenan gare shi alhamdulillahi rabbil alamin eh maganan cewa shin mun yadda da hadisan annabi jawabi shine mu ne ko muka yadda da hadisan annabi domin yadda da hadisan annabi ne kawo mun da muke nan ya kawo mun wa'annan ce kaza wa'annan a ce kaza ɗaya kenan na biyu kuma hadisin da malam ya kawo alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidin al mahdiyyin min ba'di hadisin da take magana khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di mu tunda wannan hadisin da malam ya kira a cikin hadisin nan annabi bai ce abubakar umar usman kaza bi ba cewa khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin masu shiryawa bayan shi mu a wajen mu wanda ku kuke ki ba su bane shumagaba mu muka ce su ne shumagaba su ne khulafa'ul al-mahdiyyin da kake ji su ne yake soma daga kan imamu ali ha yake karewa daga kan imamu mahdi su goma sha biyu nufi mu kenan da wa'annan hulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di amma a karantarwar malaman sunna su kuma sun ci a'a al-mahdiyi da min ba'di abubakar da umar da usman da sauransu bambancin mu kenan a ah, ah, ah. sunna wannan maganar da ya faɗa mm. mun san cewa sayyidina Hussein Hassan shine khalifa na biyar a musulunci mun san cewa an yi sulhu tsakaninsa da sayyidina Muawiya a lokacin da aka zo za a yi sulhu tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Hassan an rubuta bismillahir rahmanir rahim hada ma salaha alaihi al-hasanu bin ali bin abi talib muawiya bin abi sufyan wannan shine abinda Hassan dan sayyidina Ali ya yi sulhu da mu'awiyar dan abu safiyan salahahu ya yi sulhu da shi ala an yi sallama ilaihi wilayata amril muslimina zai miƙa masa shugabancin al'amarin musulmi ala an yi amala fihim da kitabin lahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa sallama zai yi aiki da sunnar annabi da alƙur'ani sai ya ce wa siratul khulafa'ir rashidina da siran khalifofi shirayi shin a lokacin yana nufin wa'incan khalif wannan maganar da na kawo yanzu ba a littafin sunna take ba tana littafin ainihin wato shi'a ne inda wannan maganar ta zo idan malam yana so ya duba biharun anwar na majalisi a mujalladi na arba'in da hudu shafi na ɗari sittin da biyar sannan ya duba littafin alfusul muhimma fi ma'arifatil a'imma a mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in shafi na 729 sannan ya duba jawahirul tarih zai gani ya duba sulhul hasan li sharafuddin zai gani sannan ya duba sharhul iqaqil haq zai gani ya tabbata shin a ciki an kira sunan Abubakar da Umar da eh. Usman shin a ciki an kira sunan Abubakar da Umar da Usman ina zuwa da yace yayi aiki da sunnar kalifofin shiryayyu kafin shi suwaye kalifofin da suka zo kafin shi ya aka rubuta gaya munu ya riwayan take in na kawo maka wani gurin zaka yadda gaya munu ya riwayan take kuma kana da eh? littattafai nuna mana ina da ina da me kana da littattafai da mana? yi magana yi magana ina zuwa ina zuwa da Allah malam Muhammad Awal hmm. yanzu abin da yake karantuwa littafi ya zo da shi ko ta waya yake karantuwa ta waya ne ni bana da littafi kai kana da shi amma kuma ni na faɗi littafi in na faɗi da yake wannan da suna kallon fahimtar da mutane ke so in na faɗi littafi na faɗi littafi ina faɗan shafi da mujalladi wannan nake so ni kuma shan koma gida shan da duba ni yanzu da na faɗa yanzu da na faɗa ina zuwa yanzu da na faɗa hmm. da na faɗa maka yanzu littafin yanzu ba na kawo maka shafi ba abinci ba ji ba dole tafan da ya kawo ya faɗi shafi eh. na ce maka ka duba harun arwan na majalisi a mujalladi na arba'in da hudu shafi na 65 na ce ka duba alfusulul muhimma fi ma'arifatul a'imma a mujalladi na biyu shafi na 729 na ce ka duba jawahirul tarikh na ce ka duba sulhul hasan li sharafuddin na ce ka duba sharu kakil haƙi. ai na faɗi sunan littattafan ai in kuma kana faɗa wannan a jawahirut tarikh eh. na kaura ne a mujalladi na biyar da eh. shafi na hamsin da biyar da shafi na sittin da tara eh. sunan rasan da sharafuddin shafi na ɗari biyu da hamsin da tara sharu kakil haƙi shafi na ɗari biyar da talatin da biyu za ka ga wannan magana cewa abubakar da umar shi yake nufi an kira suna abubakar da umar ina so ka faɗa min cewa wa yake nufi da kula faƙon rashiduna kai malam ka san cewa wanda ya fara sawa cikin ƙuraishi abubakar da umar da usman sunayen nan sai da na ali ne suna makiya allah munafukai zai ɗauko sunan siyasa ban ji me kake fara ba wato cewa wai sayyidina ali ne ya saka sunayen waɗannan sayyidina ali a cikin ƙuraishi ma shi ya fara ɗabbaka sa sunan abubakar da umar da usman a jere ya tabbaka kamar ya yi asa eh, ya sa sunan su ba wato ya tabbatar da sunan su a cikin ya haifi 'ya'ya ya haifi 'ya'ya ya sa wannan sunan a cikin 'ya'yan shi shi ya fara yin haka a duk cikin ƙureshu wato kana so ka ce min a duk ƙureshu babu wani abubakar shi abubakar wa babu wani usmanu shi su a'a wani wani to a'a usman da ma'anan usman wannan abubakar da ma'anan wancan ai abubakar ba shi bane sunansa abdullahi bin kuhafa ne sunansa wannan abin daga baya zai danna sunansa eh to wannan maganar da kake faɗa wannan sunan abdul laraba ba masu sunan shi su abdul laraba ba su lakabin shi su ai ko a larabawa akwai yanzu ba gashi nan wata ta ce idan ta haifi ɗa za ta same sunana ba kafin ni ba akwai mai wannan sunan ba amma mai take nufi da za ta sa sunana eh, za ta sa sunan ne don wancan annabi musan in ya tabbata in ya tabbata imam ali ya yi haka to me yake nuna ma cewa wa'annan sunan wa'annan ya sa shine mutanen kirki ne a'a baka ba da jawabi ba na ce in ya tabbata Imam ali ya sa me yake nuni cewa sunansu ya sa ya sa sunansu ne saboda yana ganin girmansu sannan kuma haka tsarin yake shi yasa yasa ya sa abubakar ya sa umar sannan ya sa usman kuma ɗansa Hassan ya zo ya koyi da shi kuma ɗansa Hussein ya zo ya koyi da shi kuma malam ya sani cikin waɗanda aka kashe a Karbala da al Hussein ya fita duk akwai masu waɗannan sunayen to madalla eh, malam na gaba na gaba tambayan gaba Assalamu alaikum Hausa bakwai sunana Mansur daga Kano Najeriya ni abinda nake roƙo idan an gama wannan program a samu na a wasu domin mu yi downloading Allah mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana naku a har da kullum ahmad ali dumbulwa daga fatiskun jihar yoban tarayyar najeriya da farko ina addu'a wannan gidan tv na hausa bakwai tauraruwar al'umma da fatan allah ya ƙara fifita ta allah ya ƙara bunƙasa ta malam muhammadu awwal garba ina maka barka da aiki tare da ka na musamman da fatan allah ya sa a gama lafiya ko mu amfana da wannan maudu'i da aka ɗauko wanda suke tattaunawa so allah shi gafarta malam amir na 'yan shi'a ina da tambaya kamar haka Allah shi gafarta malam tambaya ta ta farko shine da Allah a wani mazhabin shi'a kake saboda shi'a ta gasu kusan kashi ɗari da uku yanzu a najeriya muna da kashi guda uku akwai shi'a imamiya akwai shi'a zaidiya akwai shi'a gullata Allah shi gafarta malam wace shi'a kake ɗaya daga ciki malam ka yi maganan shi'a wajen guda ɗari amma ka kira guda uku ya ce su a najeriya su da uku eh amma ya ce ɗari ne ba mm, ni ban san ɗari su a ɗari ba gaskiya ban san su ba amma ni shi'an da na shina shine shi imamiya wanda su aka fi shina sosai mafi yawa su suka fi yawa daga cikin shi'a kamar da yanzu a cikin 'yan sunna akwai daban-daban wannan dan kaza ne wannan cijaniya ne dan shi'a ne wannan kadiriya eh, wannan kadiriya ne dan sunna ne wannan kaza dan sunna ne suna nan da yawa mu a cikin mu akwai zaidiya haka ne ana samun kuma shi'a imamiya su suka fi yawa kamar kasan iraki da iran da sauransu duk shi'a imamiya ne a yanzu tafiyan da ake yi Eh, eh, eh, a kashi ɗari na cikin shi'a kila kashi biyar ne da ba imamiya ba da ba imamiya ba wato kai kai yanzu imamiya ne majoritin shi'a duniya imamiya shi ne bayan tambaya ya ce kai ne imamiya ne shi shikenan na gaba Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai magana Abdullahi Abba Shuni jihar Yobe tarayyar Najeriya. To Hausa bakwai muƙabala kan matsayin sahabbaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da yake tafiya shine har ga Allah yan shi'a ne ana tambayar da nake so na yau malam shi ne ba malami na bangaren yan shi'a shi ne dalilin su na zagin sahabbai daga kan Abakar umar usman duka da suke zagin su da sauran sahabbai kuma mu tunanin annabi ya yarda da su su suka yi rayuwa da shi kuma sun karɓe shi lokaci. in malam na da dalili akan cewa mun zagi sahabai ya fito da shi kun sa in kuka sa dole magana domin duniya sun ji kun sa kun sa duniya sun ji ya kun sa magana cewa muna zagin sahabai da shi kuma malami shi'a a gaskiya bisa ga zahiri bisa ga gamsuwa kuma ga bayani gaskiya malamin ahalus ya yi bayani wanda ya kamsar da duk wani mai saurari saboda in ka kula shi duk abubuwan da shi kafa akai yana yi ne akan bisa ga hujja yana karanta ayoyi na qur'ani mai girma amma shi kuma ɗayan malamin na shiya hmm, hmm. duk abubuwan da shi a gaskiya yana yi ne kawai kamar soke burusu babu wani o oh, wannan malam dole za ka faɗi haka domin kai ɗan izala ne dole ka faɗi haka bawabiye ne dole ka faɗi haka da malaman nan za su bar ɗan shi amma sun turo tambayansu su sa za ka ji shi ma magana in daban ne wallahi ɗan shi a buɗe yake kowa ya tambayarsa Oh, oh, domin ma domin ma lawal da akwai dewa da suka dinga rubuto min ah, ah, cewa kuce da wannan ah, da akwai da da suka rubuto min sun dinga turowa ba kwasawa wallahi lazi ba ba wanda ba su kawo ga sunan suna na su alayi suke aka ba wato a cikin duk ɗan shiyan da suka rubutowa ba ku samu ko ɗaya ba gashi ai ba ku bane ya ba ku bane kana so za a tura muka duka wancan karo kun ce ta cewa kuke ba a'a muka ce idan a gaba na ka faɗi wannan a idan aka samu wanda aka yi zagi ba masu to ai an yi to ai baka mun ba mun tsayar mun tsayar malam bari malam bari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu barka mu da warhaka sunana amina bin yunus a nan duwala tambaya ta bangaren malamin shi'a shin ko malam zai iya mana bayani suwaye waɗannan sahabbai da yake cewa akwai na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana muhammad nuruddin ahmad dan agaji daga kaduna a tarayyar najeriya ni tambayar da nake so in yi wa malamin shi'a shine ya yi bayani akan cewa su ba sa zagin sahabban manzan allah to tambayar da nake so in yi shine anan shine malaman su muna jin karatuttukansu cewa karara suna zagin sahabban manzan Allah tare da umar mu'minin aisha cewa to shin tambayar da nake so an yi ita ce Assalamu alaikum wa kusa bakwai yunusa hussein na ke magana wai maga daga fitaskun yobe state e fatan alkhairi ke gare ku da jinjina da kuma addu'a allah ya taimake ku allah ya kawo ɗaukaka wannan gidan tv allah ya kai shi wani mataki wanda ya fi haka sosai sannan kuma malam musamman malam yana ina mishi addu'a shek musa asali suna allah ya kawo ɗaukaka allah wannan guduma da kake bai addini allah ya kawo ka sosai akan kan babu godiya nake malam sannan malam abdulkamil wani waje za ka ce malam ya faɗi wani abu cikin kuskure ko kuma bai fesawa shi ne da ya kamata ba kai kuma idan ka faɗi haka ba za ka zo ka fasa ba sai dai kai ka yi tsalle ka wuce da wannan yana nuna mana cewa kamar abin da malam ya faɗa haka ne kai ne baka fahimci hakan ba shi yasa kake amma zaka ce ya faɗa ba daidai ba amma kuma sai kai shu ba zaka ba da amsa cewa ga yanda fassaran abin yake ba ka ce ya juya aya kuma ba ka ce mana ga yanda ayan yake ba kaga wannan san zuciya ne magana ta gaskiya fa Assalamu alaikum. Allah Muhammad akwai matsala ko? To, marala idan ah, Allah ya bada lada, Allah ya bada lada Hausa bakwai gaba dai gaba dai. Ah, mun ji wannan malamin shi a ah, Abdulkamil yake cewa wai duk wanda ya yarda da cewa abubakar shine halifa na harko ko su ne sunna to amma yanzu maganar da yake yi na zarge-zarge da na duk abubuwan da ya kawo musamman akan wanda suke kawo ma sahabbai kariya ban cewa sunna sai dai ce wahabiyawa to miyasa yasa yake yin hakanan ko shi kankan shi ya tabbatar da cewa su wani lalle ilalla su ne ahli sunna sauran kuma ba ahli sunna ba ne ko me yake mutu da wannan ba fahimci ba ta mai shi ba ba ice ta mai shi sosai ban kai kafin ta gaya min ba shi amsa a ah, wato nufinsa kana cewa wai ah, ahli sunna wahabiyawa a ah, ok oh akan cewa wai ina ce ahli sunna kuma ce wahabiyawa eh. ina ji wancan karon na yi bayani ma akan wannan ni a waje na kuma a wajen musulmai gabaki ɗaya ne in an ce ahli sunna ba wahabiyawa kawai ake nufi ba kamar da so da yawa sai su ce su ne ahli sunna in an ce ahli sunna shine kamar da na gaya ma duk wani musulmi wanda shi ya yadda da khalifancin abubakar da umar da usman da ali akan waɗannan mutane su gabaki ɗayansu su ake kira ahli sunna amma yau tafiya ya yi tafiya dan ɗarika ma'ana dan ɗarikan cijaniya ahli sunna ne dan ɗarikan kadiriya ahli sunna ne har da sauransu dubunnai nan duk ahli sunna ne amma wahabiya sun tafi da duniyan musulmai cewa an ce ahli sunna wato bawabiya ne alhali in ma za a cire wani a cikin ahli sunna bawabiya ne ya cire shi a cikin ahli sunna ba sauran musulmai ba. Jamalala a sadu suna kana da harin bayani akan wannan maganar da na faɗa da da yake ta so in kawo masa a cikin littattafan su a ina ne aka ce abubakar da umar na san cewa malam al-imam jafar sadiq shine imami na hudu a tsarin ku na imamai guda goma sha biyu duk da imamiyar da yake magana ta kasu ta kai wajen gida goma sha biyu akwai shi'a masu imamai goma sha biyu wanda ita kanta ta kasu ya kai gida wajen goma sha biyar amma wannan maganar da nan kawo ya duba littafin su shafi fil imama na sharifin murtada da kuma a siratul mustaqim na anin wato ali bin yunus al wancan a mujalladi na uku shafi na casa'in da uku wannan a mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da tara al'imamu jafaru sadiq yake faɗa ya kawo ruwa ya ce wa an jafaru sadiq an abihi rahimahumullahu anna rajulan min quraish wani mutum daga cikin shawa ja a ila amirin na radiyallahu anhu ya zo wajen sai na ali sai fa qala sayyidi sami'tuka taqulu fil ta anifan yace ma alimamu jafar sadiq na jiɗa za a hudu ba kana faɗa kana cewa allahumma aslihna bima aslahata bihi alkulafa a ar rashidina Allah ka gyara mu da irin abin da ka gyara khalifofi shiriyu da su hu, to wai wa'annan kalifofin shiriyu da kake faɗa su ne su kala sai al'imamu da sari ya ce wa mutumin habibayya habibaya masoyana guda biyu amma ya kuma ammonina sai ce abubakar wa umar abubakar da umar sai ce imamal huda jagororin shirya wa shekhar islam dattijan musulunci wa rajula ƙureshin mazajen ƙureshawa wal muktada bihima ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa'anda ake koyi da su bayan annabi sai ce manitta da bihi ma usima wanda ya koyi da su an tsare shi wa manitta ba a asara wanda ya bi hanyar da suka bi udiya ila salatun mustaqim an shiryar da shi akan tafarki madaidaici wannan yana cikin littafin ku na shi a malam wato ashafi kamar yadda na faɗa da haka abinda kake nema sai na fito maka da shi cewa ina ne aka kira sunan su to ga al-imamu Jafaru Sadiq ya kira sunan karara a ciki wannan shine abinda zan faɗa Allah ya sa mu dace to madalla malam abdulkarim me zaka faɗa Malam na farko. wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan TV mai albarka Hausa bakwai. Ina muku barka da yau da fata lafiya. Bayan haka dai muna saurarin malamai da suke tattaunawa. Ina ba da nasiha ga Sheikh Asadu Sunna cewa wato shawara da ni nake baka na farko eh, ya kamata a ce duk lokacin da za ka yi mukabala da malami a wata ƙasa na tabbata malam yana da lambobin eh, mutane da dama malamai da dama gaskiya ya bincika ya zamanto sa'in ka ne kake mukabala da shi amma ba kowa da kowa ba wanda ya zo ya yi a wato mukabala da kai wanda wasu suna ganin cewa su yi mukabala da asadu sunna shi kenan shi ne daukatansu shi ne zai ba su wata daraja wanda za a san cewa su wasu ne to don haka kyaga kai kanka wannan yana baka wahala sosai domin waɗanda kake mukabala da su a wannan lokaci da muke saurare. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A sunana Abubakar Abdullahi daga Sokoto, Najeriya. A alal haƙiƙa mun saurari dukkanin bangarori na malamai wanda suke magana akan gefen shi'a da gefen ahlus sunna a idan za mu gaya mu junanmu gaskiya kuma mu tsaya mu yi tunani ni ba malami ba ne sai dai ɗalibi ne sannan kuma na yi karatu a ɓangare kowane bangare bangaren shi'a ɗin da bangaren su sunna ɗin kamar yadda shi wannan malamin na shi a bayani akwai harkon abin ga matsalar da ake tsakanin shi'a da suna shi ne yadda da cewa abubakar umar usman su ne khalifofin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wasiyar cewa bayan shi su ya yin kalifanci sannan sayyidina ali wanda su kuma ishi a kusa da hakan ba a cikin littattafansu da dama suna yin wannan bayanin idan muka ɗauko littafi na zuwa da mata harin losila shi wannan malamin na shi a san littafi da ke magana a cikin wannan tarin losila ɗin akwai abubuwan da suke bayani waɗanda ke kamar walwale dukkan littafan mallaman sunna ko kuma in ce mallaman duniya irin su ishimawi alari iziya kawa'idi wannan tarin wasila ɗin cikinsu su suke bayani akan suna su hanyoyi da ibada saɓanin waɗanda duniya ta yarda da su kuma magana ba zagin sabai wani abin da suke ce mata kiyya ne akwai wani abin da abin da suke ce mata kiyya wanda idan suka ga cewa za a kamar turke su suna iya magana da mutane za su amma cikin su ba a suka nufi ba ta kiyya ce wannan a alal hakika na ya zama cikin yan shi'a din kuma yana da abokan yan shi'a din can baya in don zagin sabai suna zagin sabai sannan da bakinsu mallamansu suna hudu eh, in shi bai sani ba ko kuma ya sani koyowa na yi da bakin suna hudu cewa sayyidina aisha da abubakar da umar da usman kuma kuma wuta ne can bakin su amma wanda a duniyar musulunci dukkan duniyar musulunci a ita baki a cewa innan bayan allah salihai ne ko da kuma sun wanda da yake ko kuma sun wani zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbacin cewa suna cikin mutane za su shiga aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh, hausa bakwai muna muku fatan alheri da fatan kuna cikin koshin lafiya malam muhammad awal eh, ina gaishe ka na muka fatan alheri sannan ina yi ma malam shek musa yusuf asar sunna barka da fitowa allah ya da malam gida lafiya sannan ina gaida shek abdul kamil abbas na muku fatan alheri ina da wato tambaya ne ko kuma in ce ina so in fahimci wa'annan wato ayoyin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a cikin Qur'ani shi mai tsarki da ni da ku gaba ɗaya dai mun san alkur'ani maganan Allah ne kuma saukakkiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yajigu qulubu fariqin minhum sun taba 'alayhim innahu bihim ra'ufin rahim Allah ya ce asabi sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari alladhina tabauhu bi ihsani radiyallahu anhu wa radu sai Allah kuma ya ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هزوا قرشن آية ثناء الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هزوا قرشن to Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana na farko a wancan aya Allah yake ce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة Usra, ina tunanin cewa ابو Abubakar yana ciki Umar yana ciki Usman yana ciki da sauran sahabbai gaba daya Allah ya yi maganan wa'annan a cikin wa'annan a cikin wannan aya sannan a wancan ayan Allah ya ce as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin tarihi ya nuna cewa a sayyidina Abubakar shi ya fara musulunta a cikin wato dattijai ko kuma a cikin maza wanda suke a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar yana ciki Umar yana ciki sayyidina Usman yana ciki sannan Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara Allah hakika Allah ya yarda da mummunan da suka yi maka mubaya'a a karkashin bishiya wanda sayyidina Abubakar yana ciki sayyidina Umar yana ciki sayyidina Usman a lokacin da ake wannan mubaya'a shi yana garin mamaka annabi ya daga hannun shi ya daura kan ɗaya ya ce hazihi Usman to menene matsayin su yanzu a cikin addinin musulunci nake so in sani musulmai ne falillahi alhamdu in kuma ba musulmai ba ne menene suka yi wanda suka ya fitar da su a cikin musulunci kuma mu a matsayin mu na mutanen yanzu wani hukunci ya dace mu musu wannan shine tambaya na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm? na ji malamin nan da ka ji tun farkon magana ban tsammanin ko da yake duk mafi yawan tambayoyin a waje ɗaya ke juyawa amma kuma ni ma na kawo muku tambaya da yake na eh, jawabi tun farko a magana na nuna muku magana gabaki ɗaya eh, eh, babitin magana cewa mu yanzu ni kake so yanzu wai in zama ma hakim abin da ya danganci abubakar ko umar ko sahabai ni ba hakimi ba ne amma hakimi shine wa shine Kur'ani da sunna ɗazu na biya muku aya wato kuna harhaɗa pedal kuma mu wata irin mugalata ne na san cewa haka aka, aka karantar da ku me nake nufi yayin da na kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana cewa ya ga sahabansa kaza kaza kuma yayi magana kuma hadisin sahihi ne za yi su wuta ya zo ya fito ya ce me suka yi aka ce baka san abin da suka yi kuma bayan ka ba kaga kowannan hadisin bai kira sunan sahaban wane da wane da wane ba amma annabi a hadisin ya nuna cewa sahabansa kuma ya san su sun san shi yanzu ni kake so yanzu da a hadisi in na fahimci cewa ba duk sahabai bane inda kuke cewa duk sahabai udul ne duk sahabai kaza ne a nan hadisin ina fahimtar cewa ba duka bane amma yanzu so kake bayan ba duka ba in zon ce ma wane kaza kaza ne wane kaza kaza ne za mu binciki hadisan ko in wanda aka fito aka ce wane kaza kaza ne zan zo nan zan gaya ma eh jawabi na kenan to madalla kusan da rayu ko yanzu kowane malami <coughs> abin abu na karshe da nake so in faɗa ba mamaki na san shi zai rufe mm. inda a ce da lokacin da zan ƙara a da na tambayi malam abdulkamil cewa shin malam abdulkamil kalmar larabci idan muka ganta ginin ta iri ɗaya dan ta zo a nan da irin wannan ginin in mun ganta a wani guri irin fassarar da muka yi mata a nan shi za mu yi mata a can ko ku kalmar larabci tana iya zuwa a nan irin gini ɗaya amma ka ganta a wani guri kuma iri ɗaya ne amma ba a ta a nan ba shi ba ne ta a can. Eh? ba da ne yi maganan ka hmm, shi na ce kalmar larabci idan ta zo jin iri daya shin idan na ba ta ma'ana irin wannan kamar kalmar azilla da na kawo misali ɗazu ga manafakai sun ce ya ƙuluna na in raja ana ilil madinati da ya jannal a azumin al'azal kaga al'azal kaskantattu sannan Allah ya ce wala qad nasarakum Allah bi badrin wa antum azilla kaga al-azal al-azilla shin wannan kalmomin iri ɗaya ne duka ma'ana ɗaya zan ba su gurin fassara ko ko kalman azilla daban a can kalman al'azilla daban a nan shi ne abin da nake so in sani malam yi bayaninka malam ya ce ba zai ba da amsa ba to maganar hadisin da ya dogara da shi cewa fi a sahabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu idan ya lura al-imamu muslim ya kawo shi a kitabu sifatul na ne wa akami kaga yana nuna maka cewa shi yana maganar munafikai ne ba sahabbai ba kenan kalmar sahabbai gashi nan al-imamu nawawi cewa ma'ana alladhina yansibuna ila sufbati kamar ƙalifin ruwaya ta sani domin a cikin ruwaya ta gaba da ya kawo ci ba cewa yi ba fi ummaci ya ce isna ashara munafikan a cikin al'ummata akwai munafikai guda goma sha biyu layar yadkhuluna jannata ba za su shiga aljanna ba sannan ruwaya ta faɗa ta ce daga cikinsu su samaniyatun takwas ne layar yadkhuluna jannata kenan ga ragowar hudu za su koma su tuba sannan na faɗi cewa al'imamu gul kasar ɗin da ka so ka karanto tafsirinsa baka karanto ba ya ambaci waɗannan mutanen guda goma sha biyun nan mun ce na farko akwai mu'attab bin qushairi akwai wadi'atu bin sabitin akwai jadd bin abdullahi bin naftal bin al-haris min bani amr bin auf sannan akwai Alharis haris bin yazid a tai sannan akwai ausu bin qais sannan akwai al-haris bin suwai sannan akwai sa'ad bin zurara sannan akwai qais bin far akwai suwaid wa da'is min bani hubuli sannan akwai qais bin amr bin sa'al sannan akwai zaid bin lasi sannan akwai sulalatu bin himam waɗannan da sulala da zaid bin lasita sai ce wa huma min bani qainuqa'a suna daga cikin ƙabilar kainuka wanda azhara al-islam suka bayyanar da musulunci suka ɓoye kafirci a zuciyarsu abin da ya sa ne malam abdulkamil wannan tabbayar, da annabi ya ce fi sahabi isna ashara munafiqan shin yana nufin sahabbai da ma'anar da muka kawo cewa wanda ya yi imani da annabi ya haɗu da shi ya mutu yana kan imani ko ko kalmar sahabi dama tana iya ɗaukar ma'ana a nan a can ganin ka ka sake ganin ta ta ɗauki wata ma'ana ko tana yi idan da malam ya bani amsa to da sai in shiga ƙur'ani sai in bashi misali wanda da shi nake so in rufe ya kuma zai ga alƙur'ani ya ambaci kalman as-sahabi da ma'ana kamar haka Allah ya faɗa a suratul najmi yace wan najmi idha hawa sai yace ma dalla sahibukum wa ma gawa kaga sahib anan wajen annabin ne Allah ya ce masa sahibukum sannan idan ya sake tafiya a aya ta biyu wani na biyu Allah zai ga ya ambaci kalmar sahib yana nufin Abubakar Siddiqu shi ne ya kula da sahibi la tahzan inna Allah ma'ana sannan idan ya sake tafiya a cikin alƙur'ani zai ga Allah ya ambaci kalman as-sahib da ma'anan al-akhu dan uwa kamar yadda yace qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru sannan kalman as-sahib a Qur'ani tana zuwa da ma'anan az-zawja mata shi yasa Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakada sahibatan wala walada sannan wanda ke zaune a guri ana ce masa sahib shi yasa 'yan aljanna a ce musu ulaika ashabul jannati yan wuta a ce musu ula'ika ashabun nari sannan kalmar asahib ana faɗatta da ma'anan alƙawun mutane shi yasa Allah ke cewa am hasibta anna ashabal kafi wal raqim kanu min ayatina ajaba walamma tara al jama'an qala ashabu musa inna la sannan kalmar asahib tana nufin ainihin wato arraqi bawa ko abokin tafiya ana ce masa kamar yadda yace wasahibu bil jumbi dan haka idan shi yasa malamai kowane irin abu suke ɗaukar shi lugatan wasu ilahan da aka duk abin da zaka kawo wajen ƙoƙarin cewa sahabban annabi akwai munafukai zaka ga abin da yake da alaƙa da munafukan ne zaka ɗora amma ba sahabi na annabi wanda ya yi imani da shi ba ya ba da kuɗin shi ya ɗaga addinin Allah ya kai shi duk inda ka ga addini a musulunci Allah ka ji ƙan Abdullahi Gwandu da yake cewa rijalullahi ansarar rasuli mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad wajen yada addini yace huwa dirgamu Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya kure lokaci ya kure ba Allah mu shi Allah shi ne Allah ya sa mu dace ni na da an yana da bayanin da zai yi a magana kar yanzu yanzu zaka sallame mu wannan shiri shi kuma zai rufe insha Allah me za ka faɗa kawai eh minti abin da zan faɗa ina roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta mm. sannan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan tatta mm. mutane da suke ba da aran lokacinsu don saurara Allah ya ba su lada ku da kuke ba da aran lokaci don a taimaka ma mutane wajen yada addini duk abin da Allah ke wa bayi na sakamako tun daga duniya halahira da wanda ya kafa gidan tibin da wanda suke aiki a ciki to muna roƙon Allah ya yi muku wannan sakamako wannan shine abin da muke faɗa. Ah, Sheikh Musa Yusuf Sunna a can najeriya mun gode allah saka alkhairi malam abdul karim kana da minti hudu hudu mm, kai kai kai magana zuwa malam ba minti hudu yayi ba fa malam malam minti uku ma a ah, ka bashi malam malam ko nawa yake so ka bashi ba matsala ba ne ya wuce mana ne don ah, wanda muka yawa muku kan ya riga na rufewa ne ba eh na rufewa ne okay ba laifi eh mun iso karshe na wannan zaman da muka yi kuma insha Allah wata rana ma za mu ci gaba da wannan zama mm. na fata jama'a sun saurare mu malam da jama'a sun saurare mu da kunne ta basira mun yi kawo wayansu hadisai da wayansu ayoyin kur'ani dangane ga abin da mu muke faɗa abin da ya danganci sahabai cewa ba wai dukansu ba ne adilai kuma muka yi magana kan menene adalci saboda haka sauran abun ya saura ga musulmi tunda maganan nan ni na ganin mahimmancin shi saboda addinin musulunci ta hanyar sahabai ya zo mahimmancin shi wannan ne sa yake da mahimmanci ya saura cewa duk wani musulmi mai kishin addinin shi mai so ya gamu da Allah kan addinin shi a gare shi da yi bincike ma ba mai karatu ba ne so karatu amma malami ko wane ne ya yi bincike ya fahimci mu abin da muke faɗan nan ya je daidai da karantarwan alkur'ani ko bai je daidai ba domin in an kawo istilahi kaza ba ma sahabi ba kaza sahabi ne wannan istilahi ba annabi ba ne ya ce wannan kuma mun zo mun yi maganan annabi ne kamar maganan da malamin na ya ƙarshe yake cewa kalman sahabi zai ɗauki wani ma'ana daban zai sauki wani ma'ana daban a larabci ba mu ba to amma wannan hadisin da annabi shi da kanshi ya yi idafa a kansa cewa ashabi ban tsamman a nan ashabi kalmar nan yana nufin ko kafurai ba ko yana nufin ko dabbobi ko yana nufin ban ga ta yau shashi ba ne amma in muka kuma ci gaba ba wannan kawai magana ba cewa a cikin ashabi sahabai na akwai munafukai ba wannan kawai ba in muka ɗauki kuma ɗaya hadisin shi da annabi yake maganan yake gaya masu sahabai in abin da zai faru ranar tashin alkiyama za zo da su zai gansu kuma ya ce ina za kai su a ce wuta za kai su ya ce mesa a ce masa bayan shi sun yi ridda wannan hadisin ba hadisin littafin shi a bane a cikin littafin sunna ne mu dan kawo wani kaɗan daga ciki nan gaba ma in muka kuma zama a irin wayannan munasaba za mu fitar da wayansu to jimillan wannan mutum mai hankali a wajen shi zai dawo ya fahimci cewa maganan da kai ta yi sahabi kaza sahabi kaza annabi ne ya faɗa ƙur'ani ne ta faɗa ko kuma wa'yansu malamai ne suka zauna suka tsara in su ne suka zauna suka tsara domin ma'anan istilah kenan in suka zana shin istilahin su ya zo daidai da nufin annabi ko bai zo daidai ba wannan ina da kyau mutane su yi bincike magana na na ƙarshe shine wannan gidan talabijin ta yi ƙoƙari sosai sosai da ina ji zuwa na wannan talabijin na biyar kenan don na ɗirgawa mm. kuma nasihan da ni nake so yi muku shine cewa wannan magana ta addini ne ya sha bambanci da magana da za yi akan ko siyasa ko wani al'ada ko wani abin nan ma'ana maganan addini yana da hassasa da yawa shine me wannan zai iya taimaka muku duniyanku da lahiranku haka kuma zai iya bata muku duniyanku da lahiranku saboda haka yayin da kuka kira mu muka zo ku yi duk ƙoƙari ku yi adalci a wajen kira har ta kuma a wajen nunawa misali ranar da nake magana a nan na muna magana a nan wancan karo she kuka lura cewa inni ina magana she a dinga nuna hotunan masu ɓaɓɓata jikinsu da jini na isa ni kuma ce me yanzu wa'annan in suna magana ba nuna musu misali hotunan dahesh ko kuma boko haram tun da mutane ɗaya ne me sa ba yin haka amma ni ina magana sha nuna kaga wannan baya daga cikin ina fahimtar wannan bana da jumudin da irin wannan abin ba na ibaram iya fahimta ba mm. saboda haka nan gaba in za ya buwai adalci ko ta wani shashi ah, yawwa ah, kuma ina ah, karewa ina karewa malam ban kare ba kuma kamar da na yi magana tun farkon da muka fara a nan cewa me sa mu bakwa ba mu waje mu ma mu fito dai in mukabala ne amma kamar da muka gani domin me sa ni na ga malaman da ba san baki ba ma kun ba su waje sun zo sun yi wazi ko kuma ce sun yi tafsiri kuma da na faɗa ba su san baki ba za ka yi dariya haka ne malam in kuma kana so ka tabbatar wa'annan da ba su san baki ba kuma suna tafsiri ka rubuta google na nan da faransa da hausa ka rubuta maganan ka da hausa jari'a um, risalanka da hausa ka tarjama ta a google da arabiya ba su akan cewa an turo ma kenan na san ba su san me aka rubuta ba amma ya za yi su fahimci kur'ani su fahimci ma tafsiri kaga duk irin wa'annan abubuwa saboda haka kamar da na ce muku zai iya ku gyara duniyan ku da shi da lahiran ku yana iya kuma ku bata duniyan ku da lahiran ku nasiha na kenan lokaci ya wuce amma akwai amsa da zan baka na wancan ka san mun yi magana ne akan wato bukukuwan da ake yi na wannan wata wanda yake kuma akasari yan shi'a ne suka suka fi wannan bukukuwa ne ka gane ko mhm. shi sa muka dauko wannan domin mutane su ga irin bukukuwan da ake yi wannan kuma za mu iya dauko wani foton wani sahabi ba domin babu su ka gane ko da akwai sai mu ya dauko akwai hotuna da yawa na ashura da ba na jini bane tunda ashura ba magana ta da jini yake ina zuwa da wato wannan ai kai ma ka ce wannan bai da kyau ko ka ce bai da eh, kun ci gaba da sa a to ai ya kamata a ai dole za mu yi magana akai kuma dole ne mu fada mutane a duniya domin su san cewa kai ma ka ce wannan wani bidi'a ne na daban ba kwa ta ko ba ka bane to madalla a masu kallon sauran mu yanzu lokaci yayi wanda yake zamu dakatar zamu daga aya nan sai kuma wani lokaci idan mai kwami kuma ya kai mu insha Allah za ku sake ah, za mu sake zama da waɗannan manyan malaman kuma muna mai goyata musamman ga shi Sheikh Abdul Kamil Abbas Allah ya saka da alkhairi shugaban shi'an kasar jamhuriyar Kamaru da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna na can kasar tarayyar Najeriya a Kaduna mun gode Allah ya saka alkhairi ah, da duk ma'aikatan sa gabaki daya waɗanda suka rufe baya ah, wannan shirye wuce kai tsaye da kuma ma'aikatan gidan talabijin na Hausa bakwai taro al'umma muna muku fatan alkhairi musamman darakta Janar Abdullahi Sa'adu wanda ya bibi wannan shiri har zuwa daidai da wannan lokaci yau kan tare da shi zamu zamu nade taruman wannan shiri ko da kuma duk wato kamar shi dai sauran su Adamu da su Adama da da mai kai biyu ko da kuma ita maimuna sa'adu duka dai suna nan da maimuna yusuf duka baɗe duk suna nan a nan domin za su koma gida insha Allah lokaci ya yi mana da da wanda ke ce da ku kuma duk wanda suka turo da sakonin su mun gode wanda suka kira mun gode Allah ya saka alkhairi muna yi wa kowa godiya da musamman ni Muhammad ne da na jagoranci shi nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani wani idan mai kowa mai kuma ya kai mu za ku sake sauraron mu amma insha Allah za ku saurari sautukan ku wanda ku turo bayan labarun bbc insha Allah za a sanya gaba ki daya domin kowa saurari korafin da insha Allah da wani kace ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء